اسمي أمل أمل بعيد كالألم أمل يمزقه السأم حلمي الحياة بلا حزن ويطيب في قلب الزمن اسمي أمل أنا اليتيمة لا أنا من العالم الحق والهدى الزور يسكن بيتنا والفقر يأوي حولنا وأنا أمل أمي الحبيبة تشتكي من جسمها المتالك الداء يسري كالسهام فيها وترتعش العظام وأنا أمل بالي بأن ألقى يدا تمتد نحوي كالمدى تشفي دموع المنهكين من اليتامى البائسين وأنا أمل وأنا أمل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جماعة من تتاردهم أليد وانا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدفاة تدوى a cikin wannan shiri na majalisun malamai wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta GITV da kuma alheri radio. Shirin majalisun malamai shiri ne wanda Alhaji da Dr. ya yashe yake ɗaukar nauyin kawo muku daga alhunsa wanda har kullum da mu da kai ne kallo da saurare muke haduwa wajen masa addu'a da kuma kai. Wani shiri ne wanda yake ƙoƙarin gayyato malumma na nesa ko kuma na kusa waɗanda sukan zo su karantar da mu abin da mu sani ba su ɗora mu akan abin da yake shi ne daidai don dacewa duniya da kuma lahira su waɗannan maluma waɗanda ba su gajiyawa daga yadda da muke musu muna musu addu'a da fata alkhairi Allah ta ya ƙarfafe su akan wannan harka ta da'awa ya kuma sanya a mizan sannan shiri ne wanda muka ɗauke shi a matsayin makaranta domin makaranta ce za a koyar da kai sannan kuma a baka lokacin yin tambaya ƙarƙashin abin da aka koya maka maka wannan shiri namu na majalisar malamai yana ba da dama ta yin tambaya bayan malam ya gama yin karatunsa sai kuma a yi masa tambaya karkashin karatun da yana. Alhamdulillah yau ma kamar kullum. Alhamis ashirin da ɗaya ga watan Sha'aban hijira ta manzon tsira a annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da ashirin da hudu ga watan Maris a kalanda ta miladiya dubu biyu da ashirin da biyu. Allah cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya sake dawo da mu wannan majalisi don ci gaba da sauraron karatuttuka kamar yadda muka saba daga bakin mu. a inda a wannan zama namu na yau muke tare da ɗaya daga cikin eh, manyan maluma eh, manyan malumanmu waɗanda suke ƙoƙari wajen ah, koyar da mu addinin musulunci a gida da waje ba dare ba rana a masallatayya da kuma kafofi na tare da ah, zumunta ko kuma a social media da kuma talabijin da rediyo wanda muka samu gayyatar sai insha Allah ta'ala wato a Sheikh Abubakar Mukhtar Yola kar maka za a tura mu alaikum mu lafiya ya rubai ya hanya kuma ah, Allah ta'ala ya sanya a mun um, bisa al'adar wannan majalisi a tare da cewa malam ya zo yi program amma ba na majalisi ah, idan malami ya zo gabatar da shirin majalisi muka roƙi wata alfarma wurinsa ko muna fatan shi ma malam zamani ma alfarmar ko muna fatan zai amsa mana ita ce a tarihin malami a takaice domin har kullum tarihin malamanmu abu ne wanda muke amfana da shi abu ne wanda 'ya'yanmu ke amfana da shi abu ne wanda yake kwaɗaitar da 'ya'yanmu ya shajja su ya sanya musu kwaɗayi musamman janibi da ya shafi ilimi don haka muke neman alfarma daga wajen malam idan karanta mana kaɗan daga cikin tarihin sa musamman abin da ya shafi ilimi kan makalla da alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين وبعد عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a ni galibi na fi son sai idan mutum ya bar duniya sai a faɗi tarihinsa da za a iya tuna wasu abubuwa so baran so a ce na faɗi tarihi na ba musamman da kaina amma dai tun da ka nemi alfurma ka ce ko da na karatu ne wani da lissafa wuraren da mai karatu ni dan asalin jihar bauchi ne na haife ni a wani gari da ake cewa kuta kalere lokal lokacin amma na yi karatu na na farko a kano na yi madarasar abin nan birakatu islamiyya al'aliya wato kofar wa kenan islamic secondary school na ne junior secondary school sannan ne sas senior secondary school dina madarasar ulumul arabiya wato school for arabic studies sannan daga nan na tafi jami'ar musulunci ta nijar na fara karatu a wannan jami'ar ne shekara daya na bar wata na dawo zaria na yi karatun zaure dama kuma ina yin kano na ci gaba a zaria ma na ci gaba da karatun zaure Sharia. ta'ala ya sa mu rayuwa albarka kamar yadda muka ce har kullum a takaice muke roƙon malamai su mana bayani kuma kamar yadda malam ya faɗa kamar yadda mun tambaye shi bangaren da ya shafi ilimin shi muka fi kishin ruwa a cikin tarihin su Allah ta'ala ya sanya albarka cikin rayuwar da ta mu roƙi malam ya mana karatu akan abin da ya shafi tausayi da kuma jin ƙai tausayi da jin kannan ɓangaren da ya shafi wasu mutane da watakila ba su iya yin kuka amma sai muka lutsi malam ya rikice su ya musu kuka wato kukan masu rauni wannan shine maudu'in mu na yau kukan masu rauni da farko malam zai karantar da mu wane ne mai rauni wanda har yake yin kukan da ya kamata a tsaya a saurara sannan bayan malam ya sanar da mu wane ne mai raunin da yake yin kukan da ya kamata a tsaya a saurara sannan malam kuma zai karantar da mu fa'idar taimaka ma mai rauni tun ma kafin ya kuka to bare kuma ga in ya fara kukan fa'idojinsa na duniya fa'idojin da ba ka samu tun a ran duniya da kuma fa'idojin da ba ka samu eh, zuwa ga kiyama ah, sannan kuma bayan malam ya gama wannan karatu za a ba mu lokaci da za a yi ma malam canji insha Allah ta'ala wannan shine maudu'in da malam zai karatu a kai a cikin shi akar makallah bismillah to bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi ah, kamar yadda aka ambaci topic din kukan masu rauni kenan mu ne za mu musu kuka ah, za mu koka musu ko za mu koka wasu dangane da lamarin da suke ciki to mun sani addini musulunci ya ginu ne akan kyawawan ayyuka hmm. wannan ayyukan suna suke kai mutum aljanna su suke sa tsira daga wutar jahannama sannan kuma su ne suke nuna imanin mutum cewa mutum mai imani ne mai tsoron Allah ne to ayyukan sai suka kasu kashi biyu akwai aikin da kai kaɗai zai amfana in kai shi muna ce masa annaful qasir akwai kuma aikin da in kai shi amfaninsa zai shafe ka kuma zai shafi wani shine annabin muta'addi wato shine kaman tausayawa gajiyayyu da kuma taimaka musu kullum malamai abin da suke cewa shine annabin muta'addi khairu min annafi alqasim duk aikin da za ka yi amfani kai amfani dan uwanka mm. to yafi akan aikin da kai kaɗai zai amfana to galibin mutane ba su damu da damuwar wasu ba sun damu da damuwa ne nasu na kansu hmm. alhalin kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya tsora maka bayan ka kula da damuwar ka kuma ka kula da damuwar wani matakar za ka iya hmm. bada wannan ma shi yake nuna imaninka da tsoron Allah ka kuma zai sabbaba maka nasara a duniya da lahira gaba daya hmm. duk lokacin da aka ce wannan aiki ne na agaji ko na taimako ko na tausiya wani to gaskiya masu imani da tausayi su ne suke iya yin sa kuma so in kaɗan ne a cikin al'umma hmm. amma wanda ya damu da kansa da iyalansa suna da yawa kuma su suka fi yawa ma a cikin al'umma hmm. to shi ayyukan alkhairi duk lokacin da aka ce ga wani bangare nan shi ba a cika kulawa da shi ba hmm. ya kamata kai kuma sai ka kula da wannan bangaren tunda sauran bangarorin akwai masu sun toshe nan an raja a can to sai ka dawo nan sai wannan ya zama ya fi amfani kuma duk lokacin da za ka yi ya zama tsakaninka da Allah za ka yi kuma karka yadda shaidan ya shiga lamarinka wato shine ka tsaya kana tunanin zan yi ko ba zan yi ba matukar ka tabbatar alkhairi to shaidan zai iya sawa ka fasa ko kuma ya rage maka wannan aiki in sai ka yi shi bayan da ya kamata ka yi shi to shi yasa musulunci dukkan ayyukan alkhairin sai ke faɗaitarwa a yi gaggawa wannan shine abu na farko da zan fara magana a kansa ubangiji wani wata yana cewa fastabiqul khairat hmm. ku yi rige rige wajen ayyukan alkhairi hmm. kaga kenan karka yadda wani ya riga ka idan wannan ba Allah yana bukatan taimako to kai maza maza kar wani ya riga ka kai kai kamar ne an tashi wani aikin addini kai maza maza kada wani ya riga ka hmm. haka Allah ta'ala ya yi umarci mutane su yi shi yasa malamin fiqh suka kafa wata ka'ida suka ce al'isaru fil bi makaruhun wa fi a mahbub hmm. wato ka fifita wani yayi wata ibada wanda kai za ka iya yi maimakon kai ka yi hmm. ba a so makaruhi ne amma in abun duniya ne ka bari wani ya samu ba kai ba wannan kuma abun so ne kaga in aikin alkhairi ne to rige rige ake hmm. karka da wani riga ka ko sahun gaba ne hakanan amma idan aiki wani rabo ne na duniya mm. to za ka iya daga kafa wani ya samu kai baka samu mm. ko da kana kwaɗayin abu mm. wannan shine siffan sahabbai na Madina domin ta da ake cewa yufiruna ala yin wadau kana bihin khasasa suna fifita muhajirun su samu abu ko da suna da kwaɗayi akan kan wannan abu so wannan yana nuna imaninka shine al'isa to amma a ibada a karka ce a tun da wasu suna yi aimo ba kai ba rige rige ake ba mai dauke maka ban yi tsara cewa sariwa ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddal muttaqin sai mm. gaggawa zuwa ga ayyukan gafara da ayyukan da za su kai ku aljanna wanda aljanna an yi ta don masu tsoron Allah ne mm. to ubangiji ta da ya bayani kan aljanna da irin ayyukan aljanna da ni'imomin da ke cikin aljanna Mm. sai ce wa fi zalika fayyata nafasin mutanafisun mm. a cikin a irin wannan ne fa ake bukatan tsere rige rige wannan yayi ana gasa mm. akan wannan abun kuma tsakani da Allah za ka yi to saboda haka irin waɗannan ayyuka din suna bukatan gaggawa ka yi su da wuri ayyukan alkhairi wani yana cewa ma ba amsu kalmazi shahidan mu'addala وعاقبه يوم عليك شهيد وإن كنت بالأمس اخترفت إساءة فبادر بإسان وأنت حميد ولا تلقي فعل الصالحات إلى غد ورب غد يأتي وأنت فقيد آه، جيان كتاوتي كما جيان نتنا مكا شيدا أكان أبن دكا كايكتا يودين كوكما تاغو وانا يودين شما زي دوبا يغمي ذا كايكتا وانا رانا ميزا كايكتا غاتا مكا شيدا رانا يتي تو إدوم ليفي كتي to kai gaggawa wajen tuba da koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in kai haka sai a yi ba maka mm-hmm. kar kuma ka jinkirta aikin alkhairi wanda za ka yi yau ka ce sai gobe zan yi shi mm. wataƙila gobe ya zama baka nan wataƙila gobe ya zama baka nan mm. bangi ta da ba da labarin masu nadama ranar kiyama wanda zan za a zo ɗaukar ransa sai dinga nadama ya ce ya rabbi ina ma za ka jinkirta mini zuwa ni ɗan lokaci ne sadaka in kasance daga cikin mutanen kirki to da me yasa baka yi sadakan ba me yasa baka baka kai ayyuka na alkhairin ba wai kai kana tunani a ah, sai gobe zan yi ko jibi zan yi kana nan sai mutuwa ta gota mamaye ba ka aka sai ka kasa wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dihu bil amali ku yi rige rige wajen ayyukan alkhairi akwai abubuwa guda uku da ya kamata a lura da su manzo Allah sallallahu alaihi yake to kada kana da wadata ka jira wai kana jiran talauci ne sai ya zo zaka yi ai shi talauci idan ya zo ya buge ka zai mantar da kai komai da komai duk mutumin da yake da wadata bai yi ba to yana jiran sai ya yi talauce ne zai yi in ya talauce da mai zai yi ba abin da zai yi kuma sannan tunanin talauci yakan sa ka manta da abubuwa da yawa saboda abin da ke gaban ka sune bukatun ka to idan kana da wadata ka karfafa imanin ka kai ayyukan alkhairi ko kuma idan talaka ne yana jiran wadata ne wadatan da take sa girman kai da jiji da kai idan kana kai talaka ne kana da abin da za ka yi don aikin alkhairin da taimakon kowa gwargwadon ikon sa zai juhdul muqalli idza ataka na'ilahu wa muksiru fi dina fa judu siyani hmm. idan mutum bai da shi dan baka gwargwadon abin da yake da shi to ai shikenan da wanda ya baka mai yawa duk ne don in yana da yawan zai baka to karkare na aikin alkhairi da zaka yi la takiran na min al-ma'ruf shay'an hmm. karkare na aikin alheri da zaka yi In inji magana kamar yace kada makwabciya ta raina abin da za ta ba makwabciyanta ko da kokoton akuya ne an yi farfesu kaga dai ba nama a jikin sa hada da romo to kowanne ne insha Allah ya kore masa kasa a kattare na saboda haka abubuwan da zaka bayar dan kaɗan din to ka ba da shi karka ce wai sai na zama mawadaci to mawadacin nan zai yi wa ka zama mawadacin kuma sai gawa ta shige ka girman kai talakan ma bai isa matsa kusa da kai ba bai isa mai zo kusa da kai ba haushin sa kake da yawa akwai mawadatan da haka yanzu kai da kake cewa sai ka samu wadata kafin ka yi to ai in wadatan ta zo wataƙila wadatan ta sa maka girma kai ba za ka iya wannan ba sai shi ne zai sa maka dogon buri kana neman ka kai wani mataki to iya gwargwadon abin da kake da shi shi za ka yi wanda sun ce ko kana jiran rashin lafiya ne wannan ya zo zai lalata maka jikinka ba za ka iya cewa a yin ba ba za ka iya yi ba ba za ka ce maka ayyuka ba za ka ce ayyuka yanzu kana da lafiya kai aiki da lafiyanka ka taimaki wanda za ka taimaka ko kuma kana jiran tsufa ne tsufa da yake karar da mutum kwakwalwanka ka yi rauni hankalinka ya rauni jikinka ya rauni ne za ka je yi komi da dama to kar ka jira wannan kana matashi ka tsaya kai ayyukan kana alkai ka tsaya kai taimakon da za ka yi ko kuma kana jiran mutuwa ne wanda yanzu za ka zo ka kauce ka in ka mutu kuma shikenan komi ya tsaya hmm. ayyukan ka gaba ɗayan su su tsaya kuma mutuwan nan kai ɗaya za ka zo mutuwa ma'ana ba baka shirya ba shi yasa nake cewa ghafilan anil amal wa gharrahu tulul amal al maut ya'ti baktatan wal qabr sunduqul ya wanda yake rafkana baya ayyuka na alkhairi to ka sani mutuwa za ta zama kafaɗan kuma abin nan sabari shine akwatin aikin ka nan ne za a je maka ayyukan to mutum yana imar za su ce to wai mutum bai aiki alkhairi yanzu ba yana jiran fiya mutu ne to yan ka mutu ai akwai wanda suka nemi su dawo kuma ba a dawo da su hmm. kasala qawmu bi har ruju'a kuma rajau so za ka kane ka dama ba dawa ba dawa za ka yi ba yace ko kuma mutane suna jiran dukkan ne sai roƙa ibi min sallah shi da in yazo ai idan baka karfafa imanin ka ba za ka yi imani da shi ne ma ka bar musulmancin gaba ne yanzu ce shi Allah ne to dukkan kake jira amma in ka karfafa imanin ka dukkan in yazo ba da iya da ko kana jiran alkiyama ce wallahi kiyama ita fi masifa in ta tashi kuma shikenan zama abin na wannan lokacin ma la yanfa'u nafsan imanuha lam kun awna min kabla aw kasabat imani haya hmm. rana ta fito yana ta ma duk wani wanda ya imani ma ba za ka ba ko in ka da imani ka ce za ka yi ayyuka alkhairi ba wanda zai karbi aikin alkhairi da haka ya kamata mutane su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala su dinga ayyukan alkhairi na ibada da na taimakon al'umma hmm. to talakawa ko kuma masu rauni suna kuka su wane ne masu rauni hmm. kamar da ka tambaya su ne fasirai su ne miskinai su ne marayu su ne zawarori marasa miji tsofaffin da ba su da ya'ya mm. yan gudun hijira mm. mata mm. da sauransu duk wani wanda ba da galihu a dunkai za ka yi cewa marasa galihu su ne masu rauni ko dai su yi kukan da bakinsu ba su da shi su je su roƙa ko kuma halin su ya nuna kuka suke na akwai wanda ba sa roƙa to irin waɗannan suna neman taimakon mu suna neman agajin mu suna da lalurori suna rashin lafiya suna buƙatan abinci suna buƙatan wurin zama suna buƙatan eh, tufafi suna buƙatan magani suna buƙatan duk abubuwa na rayuwa kuma ba za su iya nema da kansu saboda raunin da suke da suna buƙatan kulawar mu to wa'annan dukkan wanda ya damu da damuwan irin waɗannan to ubangiji ta'ala zai damu da damuwa. Allah ya kan biya masa bukatan Allah sallallahu alaihi wasallam shi neman ma masu yake yana cewa ibuni du'afa fa inna ma tunsaruna wa tuzaquna bi du'afaikum ku je ku nemo min masu rauni ku kamin in taimake su hmm. domin ana taimakon ku ne ana azurta ku ne da sauƙin masu rauni wato idan kana tallafa mai rauni kana yayi masa damuwansa kai kuma Allah ta'ala sai tallafa maka yayi maka damuwoyi sannan sai dinga baka nasara a cikin dukkan abin da kake a sake nan arzikin da muke samu da nasaran da muke samu a rayuwa wato yana da alaka da taimakon gajiyayyu da mutum taimakon masu rauni tausaya musu agaza musu cire su daga cikin halin da suke ciki wannan shi zai sa ubangiji ta Allah sai taimake ta. na'am za mu iya zan zo kan wani Kuma ba mu fara abu na farko hmm. idan mun dauki fakirai fakiri ko miskini hmm. ne wanda yana da bukata amma abun hannunsa bai zai ishe shi bukatan ba ko kuma kwata-kwata ma bai da kuma wannan zai shiga halin damuwa da bakin idan ka taimake shi ubangiji subhanahu wata'ala zai taimake shi manzala kuma yana cewa man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi duniya hmm. nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmin dukkan wanda ya yaye wa munini bakin ciki a nan duniya Allah zai yaye masa bakin cikin lahira hmm. bakin cikin lahira so haka kana yaye wa mutane damuwa Allah ta'ala yana yaye masa ta bi duniya ba za ne ba za a ma hada ba ai shi yasa imamu nawawi bai bai sharhin hadisin nan mm. yace to wannan hadisin ya nuna dukkan wanda yake taimakawa gajiyayyu mm. yake damuwa da damuwarsu yana yaye musu bakin cikin su to wannan hadisin yana zai cika da imani yace don kafuri ba za a yaye masa ko bakin ciki da ba duniya kaga wannan aikin imani ne ke ko mm. da ka duk mai yi wannan alaman zai cika da imani ne in dai yana tausayawa gajiyayyu sannan maza sun ce man yassara ala mu'sinin fi duniya yassara Allahu alaihi fi duniya wal akhirah hmm. wanda yake sauƙaƙewa wanda yake cikin halin wahala a rayuwa hmm. ba ko sai bai da shi kwata-kwata ba yana da shi amma da kirda girde a daddafe to Allah ta'ala zai sauƙaƙe masa al'amuran sa duniya da lahira hmm. kaga a nan duniyan ma bukatun su za su daina riba biyu Gane duniya gane lahira sai addu'an su ma kawai ya yi shekara don kana yi zaka yana ta Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya maka albarka addu'o'in da suke wa'annan masu rauni suna da tasiri za su taimake ka ya zama kana samun nasara a al'amuranka kuma Allah ta'ala ya sa albarka a arzikin amma da zaran ka rasa irin wannan shi za ga mutum sai ya zama mawadacin ma ko mai wani matsayi amma ba albarka a rayuwarsa saboda talakawa ba sa masa addu'a masu rauni ba sa masa addu'a to manzon ya ce in ka sauƙaƙe wa irin waɗannan to Allah ta'ala zai sauƙaƙe maka rayuwarka ta duniya da kuma rayuwarka ta lafiya In yi wani zike cewa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi hmm. Allah yana taimakon bawa matikar bawa yana taimakon ɗan uwansa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi hmm. duk wanda ya damu da buƙatar ɗan uwansa Allah ko zai biya masa bukatansa hmm. kai na wani kila ka manta ma da naka bukatun kana ta fama da wani Allah kuma zai biya maka naka harshe na riba ce duniya da lahira so bai kamata mutum ya zama bukatansa bukatan kansa ne kawai shi babu ruwansa da bukatun bukatun mutane ba suna kewaye da kai a wani hadisi manzo sun ake cewa la an yamshi a adukum ma akhihi fi hajatihi khairul lahu min an fa fi masjidi hadha shahr mutum ya tafi da dan uwansa ya raka shi don biyan wata bukatansa hmm. ya fi ya yi itikafi a masallaci na wannan wata biyu itikafin su shi kadai wata biyu a masallacin magana ta sa. bai kai wancan ba ai wancan kai kadai itikafin ka zai amfani hmm. wannan kuma zai amfani kai amfani shi ne annafin ta kenan hmm. to duk lokacin da ake maganar taimakon fakirai da taimakon miskinai taimakon mara lafiya to kar ka hararo wani shi din kawai kake taimakawa kana hmm. taimakawa kanka kai ma me yasa ne Allah masa arziki amma kullum yana cikin damuwa ba iya bacci ba iya cin arzikin ma saboda bai damu da damuwar wani ma sai Allah ya kwashe masa albarkan abu me yasa ba bacci sai an masa allura ba ya samun addu'an talakawa ba ya faranta wani rai bare ubangiji ta Allah ya faranta masa rai ya faranta masa zuciyarsa saboda aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin aiki abinda kai haka za a yi maka hal jaza'ul ihsani illa al ihsan ai sakamakon kyautatawa shine a kyautata maka kai ma to hmm. da in tana kyautata bayan Allah to kai ma ubangiji subhanahu wataala zai taimake hmm. to sannan nan fakirin sai suka kasu kashi biyu akwai masu roƙo akwai wanda ba sa roƙo dukkanin su suna da haƙƙi a kanka da mai roƙon ma da mai roƙon duk da cewa roƙo a musulunci haramun ne in babu bukata hmm. to amma kuma in mai buƙata in ya roƙa ya za yi Allah ta rayar da ya faɗi bayan istifofin bayan Allah ya ce wallazi na hufi amwalihim haƙƙun ma'alum lissa'ili wal mahrum mm. Mumine su ne wanda a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi sananne ga mai roƙo da wanda ba ya roƙo mm. ai wani zai zai wani ba aka san buƙatan san ba sai ya zo ya roƙe ka mm. wani zai baje maka in kana da aji ka taimake shi gwargwadon iko wani kuma ko ya za a yi shi da zai roƙa ba kuma kai ka gane cewa yana buƙata ɗin to sai ka taimake shi ko musamman ma idan ya zamana a lokacin da ya zamana mutane ba su damu da taimaka wanda ba sa roƙon ba daga kuma sai ka mai da hankalinka akan wanda ba sa roƙon. yanzu fakiri mai roƙo kan ai ya bayyana bukatan wannan ya bashi kaɗan wannan ya bashi kaɗan to wanda ba roƙo ba ila ba a san da shi ba ya fi wancan buƙata. shi yasa manzara sun haike cewa laysal miskinu ta tarudduhu tamratu wa tamratani واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي يتعفف miskini ba shine wanda ya zo ya bara za a bashi zoma ɗaya zoma biyu dibino ɗaya dibino ɗaya biyu shi kenan ya koma miskini shine wanda ya ta'affab yake tanewa wato miskini abin tausayi shine wanda ba roƙo mai roƙo kan ai zai samu in wannan ya hana shi wancan zai bashi to kai kuma sai ka duba to suwa ne wanda ba sa roƙo suwa suke cikin damuwa wani ma bashi ne ya masa kanta kana gani yana sa riga na bashi ne za a iya ce da gidansa sai da bashi kuma wani bashi yana yana talaftuwa a kansa kaga yana cikin damuwa da bakin ciki idan ka zo ka yaye masa wannan bakin cikin sai Allah ta'ala ya yaye maka bakin cikin duniya da lahira so wani hadisin maza su yana cewa laysa miskinu alladhi yatufu 'ala an-nas التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه ولا يكون فيسألونه miskini ba shine wanda wato yake yawo akan mutane yayi bara a dan bashi kadan wani ce bashi kadan an yi misali da dibino da da loma a ba wasu ake nufi ba naira biyar naira goma naira ashirin naira ɗari ɗari biyar wani zai bashi wani ya bashi dan kwanon shinkafa biyu ba shi ke na ya samu abin da zai riƙe gidan sama wannan ba shi ne abin tausayi ba ai in wannan ya hana shi wannan zai bashi hmm. wane ne abin tausayi miskinin da bayi da wadata kuma ba a san ma bayi da ciwo ballantana a bashi sadaka kuma baya tashi ya tambayi mutane to kai idan ka gano wannan ba shi ne muhallin ba da taimakon ba hmm. wancan wani ya bashi wancan to wannan fa babu wanda ya shi ba a san da shi kuma yana bukata yana bukata ya kame yaki ya ke sannan sun kasu kashi biyu kenan hmm. ba ba amma dukkaninsu su dai suna da bukata duk mabukata ne kuma kowanne Allah ta'ala ya suna da haƙƙi a cikin dukiya wata magana a wani bansan shi ne malam zai kira shi ba mm. za a ga wasu lokutan sun masu laururori mm. za a ga mutum ya da tsoro a jikinsa ko kuma tsoho da shi mm. maimakon ya bara sai ya rika ɗaukar wani abu yana dan tsirawa? da ka gan shi ka ga shi kan shi zai wani abin da yake tsirawa yana da ɗan yi da ba shi da ma lafiya da zai wannan sana'a to ai wannan shine babban abin tausayi yanzu mutumin da yake da rauni har yake iya sana'a to shi fi cancanta a taimaka fiye da wanda ba baya sana'a kaga wannan da ya nuna cewa shi ba bukatan sa babaran ba ba yana bara ne don ya tara kuɗi ba shi yana da bukatan zai iya baran don ya ci amma kuma ya kame kansa yana yin wata karamar sana'a sunan ko ba za ta iya rike shi ai maza sama ya yi umarni da a taimaki masu sana'a ma cikin eh, muna ɗabi'u manya manya yace autas na autu inu sami'an hmm. ko ka taimaki mai sana'a kaga irin masu ƙananan ƙarfin nan zo ma suna buƙatar taimakon mutane hmm. autas na ali akhraka ko mutum bai da dabaran yin sana'a sai kai sana'an kana kan bashi hmm. yana yana ci ka ware wani abu daban wannan wani za a dinga taimakawa da shi dukkan wannan musulunci ya zo da wannan so da haka irin wa'annan wanda sana'a ma ba za su yi ba suna da rauni akwai bukatan a taimake su kuma ko da suna sana'a mai sana'a ma idan aka karfafa sana'ansa ai zai dawo yana taimakon wani shi ma ana iya taimaka musu ta hanyar sayan abin da suke ko kuma ba a saya ba a ba su wani a ba su wani abu ko a ƙara musu dari hmm. shi ne taimakon mai sana'a yanzu misali yana dan sai da abu dan darin sa bai wuce dubu hmm. ashirin ba sai ka ƙara masa kun dan katin waya ka ba shi dubu hamsin ya ƙara sana'a ko dubu ɗari hmm. ko ɗari biyar dubu ɗari biyar kaga wannan shi ma zai ci gaba da haɓaka abin har ya taimake wani mm. to shi ma wannan yana daga cikin abin da masu taimako yawa suke gafala a kansa idan an ga mutum yana ɗan sana'a dai sai a ɗauka shi kan wai bai da matsala mm, sai a je wanda ba sa sana'a to kuma za ka samu wanda ba sana'a yana da ƙarfi to shi ba shi fi cancanta ma a taimakawa za ka samu ya fi wadata fiye da wanda yake da sana'a ba da ƙarfi wanda ba da ƙarfi za ka samu akwai bashi a cikin sana'a da yake samu abin da zai tafi ina yi ne kawai don ya kare mutuncinsa da addininsa bai je ya saka ba bai je ya kwace ba bai je wani har inci ba bai ji ni fara ba ai wani abin tausayi ne mutumin kirki ne mm. yasa duk wanda kaga yana yana talle a kansa ko yana tura wani abu a bayar ko sana'a da haka ta masu ƙarfi haka mm. ko yar karamar sana'a to ya bawa Allah ne mm. to ai wasu sun fi shi karfi suna zuwa su yi sata ne hmm. wasu abun nan ha'inci suke wasu ko wannan wanda zai cin bashi ne ya san ba zai iya biya ba wani ko zai je bara ne ta sadar ya ta neman a bashi taimako duk ya je zub da mutuncinsa kuma yana da karfin da zai iya yi wani kuma ya da ana amfani da shi yana ba da bayani sirrukan mutane wani kawai shirme aikin eh, abun da zai taba addinin sa ma yake hmm. to kaga in kaga mutum yana da yana yin sana'a irin wannan kananan sana'o'i to wallahi malam abun ajinjina masa Sai ai akwai wasu irin sa saka ma suke wasu kinnafin suke kuma suna cewa wai sana'ar suke su ka ga irin wannan sai a karfafe su ka karfafa musu kai a matsayin ka na mawadaci in ya dauko kayan sana'a sai ka saya gaba ɗaya ma sai ka da ko ka taimake shi ka saya da tsada yadda zai ci riba ko ka ɗauki wani abu ka kara masa jari in ka cire zakka ka bashi amma mutumin da ba sana'a yau in ko miliyan ɗaya ka bashi zakka baɗi kafin lokacin zai ce Allah alaji bana ma fa muna ciki ta mutu amma mai karama sana ka bashi miliyan ɗaya baɗi kila shi ma cirewa zai yi sai taimaki wasu to kaga irin wannan duk suna cikin fama buƙatan masu raunin da ake cewa a taimake su to saboda haka talakawa da miskinin kuma suna kewaye da mutane kuma su suka fiyawa a cikin a cikin al'umma in ka taimake su ubangiji ta Allah ya taimake ka sannan ka faranta musu rai Allah ya faranta maka rai ka taimake su tone bangare suke da matsala ta bangaren abinci bangaren wurin zama bangaren tufafi bangaren makarantar yaransu ko makarantarsu su akan kansu ko bangaren abin da ya shafi magani wani zaka ga bai da lafiya yana yawo da takardar maganin nan bayan da zai wani kuma ba zai je asibitin ba ma wallahi za ga iyalinsa yaronsa bai da lafiya sai a wata uku ana ta fama wai gargajiya ake yi to in ya je kemin ma bai da kuɗin da zai sai magani yanzu wannan ka taimake shi Allah da zai taimake ka wani bai da abinci wasu yaransa suna neman su lalace saboda talauci ba iya sa su a makaranta ai dai suna yawo a cikin yara zaune gari ban za su je su lalace idan ka taimake shi ka dauki dawaniyan makarantar ƴaƴansa ba ka taimake shi ba ai za su tashi cikin tarbiyya to duk irin wannan ya kamata ana abin nan ana ana ana kula da su kuma kala wacce misali da ta bada baya mm. na wani ciki yawo da takardar magani a saboda ta rashin lafiya mm. wasu sukan ce akwai daga cikin su ya mutum zai yadda za ka yi shine in bai bayyana maka ba ƙaryan ba ne ka ɗauka gaskiya ne ko mm. shine gaskiya magana in ya bayyana maka ƙarya ne shikenan in ka yi shakka ka masa wasu tambayoyin da za ka gane gaskiya mm. amma da zai don akwai masu yin ƙarya shikenan duk wanda zai nemi taimako sai a ce ƙarya yake yi ta yadda ta yadda in kai shakka shine yana in akwai tuhuma amma in ba tuhuma duk wanda ya roƙa ka shi. shine shine ka'ida ta shari'a lisa'ili wal mahrum mm. da wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba yana da haƙƙi a kanka amma in akwai tuhuma a ciki sai ka masa tambayoyin da zaka gane ka mm. misali yanzu mutum ne zai ya ce maka shi wallahi ya taho daga ina muke ne a Kaduna muke ko mm. yawa sai ce maka daga Maiduguri ya taho misali garin bare bare ya zo nan wallahi bai da kuɗin mota ya zo wajen wani ɗan uwansa ne bai da kuɗin motan da zai koma yanzu ya rasa yadda zai yi bai samu dan uwan ba yana son ya koma garin su dama zumunci ne kawo shi don Allah ya taimake shi da kuɗin mota sai ka buga wani a tasha inda ake lodin ka ce to da Allah ga wani ku sashi a mota ka je ka sashi a mota shikenan idan in kai sa kenan saboda haka in ba in makaryaci ne ba zai je ba kuma ko ya je tashan zai zagaya da yawa an saba yin wannan ko an saka shi a mota zai fita dama an kasa sai ka cewa direba to idan yace zai fi da ka bashi kuɗin mota zai sauka kar ka bashi mm. to ga nan ake gane irin wayannan in ba kai shakkansa ba kuma sai ka bashi so akwai masu yin karyan amma kuma kada fa masu karyan. a musu kuma masu gaskiyan ma ya zama ba a taimakon su ya zama duk wanda ya zo ya faɗi wata bukatansa kuma wani sai a ɗauke shi makaryaci ai akwai laluran da yake sa a yi bara. za ka ba mai karyan karyan hmm. shi tana iya hana mutum ya samu ladan wallahi ba zai hana ba ba zai hana ba izra jamilan ولو في غير موضعه ولن يبيع جميل أينما زرع إن الجميل وإن طال الزمان به وليس يحصده إلا الذي زرع كشوك أبو ميكيو ko ba muhallin sa ba hmm. in ka shuka abu mai kyau babu mai girbe shi sai kai da ka shuka shi akwai hadisin kissan mutum uku hmm. ko kuma wani mutum da yau mutum uku sadaka hadisi ne mai tace bisu hmm. bukari wani ya zo ya ce wallahi yau sai na yi sadaka yana fita kawai sai ba wa barawa sadaka bai sani ba barawa da gari ya waje ai ji amma ni sadaka sai ka ce zai kuma wani ya ba wa barawa sadaka hankalin sai tashi ya ce Allah ya ta kama roƙon Allah Allah ya kuma abin nan barawa eh, na ba sadaka sai ce to yau da daddare zan sake yin wata da ya je ga wata mata ya ba ta sadaka kai karuwa ce haka waye gari yana cewa wani ya yi wa karuwa sadaka sai zan ma ya kama roƙon Allah ta'ala ya da mishi ta ya Allah karuwa kuma shi ba haka ne sa ba washi gari kuma ce wallahi zan yi sake yin zan yi sadaka da daddare da daddaren da ya fita ya ba da sadakan a kai mawadaci ya ba wani ne arziki ya ba ya kawo gari aka ce la wani ya ba wa mawadaci sun saka da kare ya tsara mai karfi karfi shi na hankalin sai tashi sai aka turo masa mala'ika a tsoron mutum aka gaya masa duk sadakan da kai guda biyu na Allah ya karbe su yace ka ga wannan nan da ka ba watakila dama talauci ne yake hana shi sata shi ke nan zaka ba shi sai ya kame da sauzin wannan hmm. karuwan nan watakila talauci ne yasa take karuwanci yanzu da ka bata sai ta kame ko dai ta daina gaba ɗaya ko ta ɗan rage zuwa lokacin kuɗin su kare ga an samu sauki yayi yace wannan mawadacin kuma da ka ba watakila shi ba mai yin sadaka bane wannan bashi da kayan nan sai ya sa masa imani ya ji shi ma ya kamata yana bayarwa me yasa wannan ba Allah ya bayar ni ba na bayarwa sai zama mai bayarwa so da ka zo mutiya zai maka ƙarya ka ba shi ne hadisi ne ingantacce ko da haka don ka ba mutum in ka kaddara ma ƙarya ma ka ba shi to sun za ka samu ladan taimako hmm. za ka samu lada to in ya yi yawa ne ya ɗauke shi sana'a har aka gane shi sai ka zo da shi kamar kamar kamawa to abin da kake ba daidai ne? Hmm. yawa ba a yin haka za su ya hana yin bara babu hmm. hujja ya hana yin karya la tazalu al-mas'alatu bi adikum hatta Allah azza wa jalla wa laysa ala wajhi mas'alatu lahan kuma yana sadaka har wato gaba ɗaya mutuncinsa ya zube ya je lahira ba da mutunci ko kaɗan aka yadda da wannan manzon ya ce ka ɗauki igiya ka je ka yi itace ka tsora a bayan ka zo ka sayar shi ya fi maka akan ka tambayi mutane sun baka ko sun hana ka to sai ka masa nasiha ka masa ka masa wa'azi to amma duk mai aikin alkhairi ya sani fa aikin alkhairin sa ba ya faɗo a ƙasa banza in dai yi don Allah to ubangiji ka Allah zai baka zai zai baka lada zai baka lada to daga cikin gaba ta gaba shine akwai marayu marayu masu rauni ne suke da shi mm. su ba za su iya fita su nema ba su da hankali ma da za su ne. don wanda ake cewa maraya shine man mata abuhu qabla bulugi wanda babansa ya rasu kafin ya balaga mm. idan mutum babansa ya rasu bayan ya balaga ba a ce masa maraya don ya kama hanyar kasuwa mm. ko wurin sana'a haka nan wanda mahaifiyarsa ta rasu ba a ce masa maraya domin babansa dama shi ne mai kawowa shi zai sashi a makaranta a kula da shi mai komai ko da yana karami eh, eh, in dai ya balaga mm. eh, ko yana karami mm. ko yana karami in dai ba mahaifiyarsa ne ta rasu ba baban ba mm. ba a ce masa maraya amma wanda da baban da mahaifiyar suka rasu to shi ya fi maraice kuma akan wanda baban ta koyi rasu to wayannan su ake cewa marayu to me yasa aka ce a kula da marayu saboda yara ne su bai kai ba kuma masu kula da su ba sa nan ko ba za su iya zuwa su nema ba ba su da dabarar da za su je su nema ce sa musulunci ya kula da maza su ma ya ce ana wa kafir ya fi jannati haka ni da mai renon maraya haka muke a haka wato wasu malamai sun masa fassara biyu duk hakan nan kaga tsakanin doguwar yatsan nan ta tsakiya mm-hmm. da wannan yatsan nuni ba tazara ba wata yatsa tsakanin su suka ce to tare za ku shiga aljanna duk mai rama mai rama za a tare zai shiga jana da manzon Allah wasu ka aka ce a wannan yatsan tafi wannan tsawo to tazaran kamar haka ne dama ba zai ka samu aljanna irin ta manzon ta sama to amma kana kusa kusa wannan dan tazaran shine tazaran tsakanin ka da manzon ta sama aljanna. kaga abu ne mai daraja a wani hadisin kafir yatimi lahu aw li ana wa huwa ka hatin hmm. mai rainon maraya nasa na marayan danginsa kenan ko ko ba sa ba gari da shi haka muke aljanna wato ka duba wata hikima ta musu ko wata falala ta ubangiji ta Allah shi marayan ko da dan uwanka ne Allah zai baka wannan falala ko dan uwanka ne me ma'anan dan uwanka a ce kai kakansa ne mm-hmm. babansa ya rasu kakansa na nan kakansa ya rene shi to zai shiga aljanna tare da manzo Allah ta kaga ai kakan zai ce dana zai ce dana ne to amma duk da haka za a bashi ladan renon marayan Hmm. kuma ko da dan uwansa ne ai zai ce kanina ne hmm. yayansa ne in ya rene shi zai ba shi za a zai shiga aljanna sakamakon sa aljanna ne ko da kuma a ce babbansa ne dan dan uwansa kenan hmm. ko kawunsa dan yar uwarsa ne duk za su shiga aljanna kai uwa uba ko da mamansa ne ta rene ko uwarsa ne ta rene shi za su shiga aljanna aka tare da manzon sama domin suna samara tunda babansa ya riga ya rasu to ballantana kuma wanda baka haɗa dangi da shi ba ko haɗa shine ajnabi shine bi ghairihi din ke mm. to kaga zaka samu sakamakon aljanna zaka samu taimakon ubangiji subhanahu wataala a duniya da lahira mm. zaka yi nasara Allah zai taimake ka zai baka arziki mai albarka da sababin taimakon maraya da kake to menene renon maraya ne ah. renon maraya shine ka tsaya da al'amuransa na rayuwa da na addini mm. shine sa. shansa tufafinsa wurin kwanansa shine kafin da yake kenan hmm. sannan in ka zo bangaren makarantansa hmm. na arabiya da boko domin don ka kula da hankalinsa inda ya karatu wato hankali zai tashi wawa hmm. kar ka yadda ya zama wawa ka kula da tarbiyansa duk abin da yake mara kyau ka kuɗe shi ka tsora shi akan abubuwa mai kyau to wannan shine kafilul yatimi ne renon maraya cike kenan duk abin da uba yake yi wa da to kai wa wannan maraya za ka shiga aljanna haka to akwai kuma taimakon maraya kuma Shi ne shi kuma ka ɗauki wani bangare ka bashi ka ɗinka masa riga a sallah ka bashi abinci ka bashi ɗan wurin zama ka sa shi a makaranta ko kana biya masa kuɗin makaranta wani bangare to shi ma yana da nasa falala domin wani mai rauni ne ka taimakawa Ubangiji ta zai baka nasara a duniya da lahira da sauran wani. kuma arzikinka zai yi albarka mm. a lokacin da aka yadda shi ake ganin shi ba wani abu ba sannan wani abu mamaki wanda ya tashi irin wannan tashi in ya samu kula sai ka ga yana ɗaukan tarbiyya fiye da wanda babansa ne masa tarbiyya hmm. don in ya tashi zai ji a ransa cewa shi mai rauni ne shi fa taimakonsa ake yi to sai kaga ya tashi bawan Allah har shi ma taimaki wani kuma wasu sai kaga Allah ya ɗaukaka kasu ma sai kaga sun samu wani shugabanci ko dukiya sai su dinga tina cewa ka taimake su su taimake da masu iyayen hmm. idan ma ka bar duniya kai da ka taimake su sai su taimaki 'ya'yanka hmm. ai wani ya taimake ni ni ma zan taimaki 'ya'yansa da da iyayensa shi yasa dan adam mai raunin da kake gani ai baka san matsayin da Allah zai kai shi hmm. idan ka walakanta shi to zai zo ya zama wani abu kuma ka zo kana jin kuri hmm. ko zai yi taimakon ka ko kuma zai walakanta ka ma in kuma ya taimake ka kuma to ka ji kunya ka dinga kina abin da ka masa a bakin wata makala dai wannan gabar kamar um, yaran da iyayensu mata sukan bar gidan maza iyayensu maza hmm. kamar mutum ne su ci matarsa ko kuma matar ta rasu mm. sai ƴaƴan da ta bari a kishiyar ta ko aboki mm. mm. ya zama su ya zama na kuma tana ta azabtar da su abubuwan su ba maraya ba ba marayu ba ne amma dai masu rauni ne su ma tunda baba da zai wani a gidan ya abun nan to ai sun shiga ai irin su ne ma aya take bayyana a kansu ai kin zo ki kina kula da su ƴaƴan kishiyarki kuma kina walakanta su shikenan aje a dawo sai Allah ya ɗaukaka ƴaƴan ki sai zama kuma su suke da wani abu ya'yan ki ba su sai zai dawo kuma ki kike kina neman taimakon su kuma zaka ji suna faɗa cewa an walakanta su duk suna tina abin da kika yi wa yaro to in ya girma zai tina sai su dinga tina irin yadda aka walakanta su irin yadda aka dinga nuna musu bambanci a lokacin da ke kuma kike bukatan taimakon sai sa karkare na mutum karkare na mai rauni ko yaro baka san matsayin da Allah ta'ala zai kai shi nan gaba ba in ka taimake shi tun a nan duniya zaka ga sakamako kafin ka je lahira to ke sa maza su yake kwadaitarwa a irin wannan kuma ita duniyan nan abin da ka shuka shi zaka girba ne yanda kai haka za a yi maka in dai mutum za ka ga yana da zuciyar taimakon masu rauni to za ka ga akwai albarka a cikin al'amura akwai albarka a rayuwarsa balle sana addini duk wanda ko bai damu da damuwar wani ba kawai shi kawai ko oho ne kawai kowa ya yi ta kansa kawai tun da shi ya riga samu da za ka ga babu albarka a cikin al'amuransa kuma babu mutunci a cikin lamarinsa shi yasa shi maraya saboda rauninsa aka faɗe kar a taimake shi kuma aka hana a ci zalinsa akwai ruwan ya zama babansa ya bashi da dukiya ya gada to ba ya zaka ci wannan dukiyar don ganinsa mai rauni ubangiji ta lafi inna ladina yakuluna amwala da kama zulman inna ma kuluna fi hin nara ya sayaslawna sa'ir duk wanda suke cin dukiyar maraya da zalunci ba da haƙi ba to su sani cewa suna cin wuta ne a cikin cikin kuma za su shiga wutar jahannama don kana ganin shi ba mai magana ba ne? duk abin da ya gada ka salwantar da wannan ka kuma sai ka ga abun yaron ya tashi kai ba ka da shi shi ma ba da shi Allah ya kwashi albarkan abu sai ka dawo kawai sai daina dama kuma yaron zai tuna cewa lallai ka lalata masa dukiyarsa za a gaya masa to kaga maimakon ka ka rike masa amana yi da shi Allah masa kashin arziki sai arzikin kuma zai taimake ka hmm. to mara tausayin sa ake wani ya kawo kara wajen maza sun waye ya rasu ina jin zuciyarsa kamar ta ƙi kashe sai ce ka shafa kan mara shafawa ainihin zan ka lura ko yaro karni ne yanzu ba ma marayawa hmm. idan ya zo ka ɗan riƙe hannunsa ka shafa kanka sai ka je wani sanyi a hmm. ai ka ɗan ƙasƙantar da kanka kenan ka nuna kai ba to wannan sai sa maka wani abu hmm. bane ta na maraya ka ɗauko shi ka riƙe shi ka ɗora shi kan cinyarsa ka shafa kansa ka riƙe hannunsa bari haka sai a masa wani abu wallahi ka jarraba ka gani sai ka ji wani daɗi a ranka in ka iya irin wannan domin abu ne wanda ka san ka yi shi don Allah ne kawai hmm. tsakaninka da Allah ka yi shi ba wani sakamako kake nema duniya ba idan dan bai kuɗi ne kai wa haka kila kana tsammani zai zai maka wani abu ne zaka zub da ruwa ne don ka saka dan shi zaka tumi kanka hmm. amma wannan shi ba kowa bane ka zo ka masa wannan ka nuna tausayawa ka ji tausayinsa to ubangiji subhanahu ta'ala sai ya sa maka wani sanyi a zuciya hmm. kai ma da kanka zaka ji cewa lalle fa kai aikin imani daban za ka ji ka su shi sa aikin alkhairi in kai shi kai ne za ka fara cin riban kafin wani to shi ne hikimar hadisi ne ki sa shafa kan a shafa kan ko yanzu kana shafa kan mara za ka ji ko yaro kai ko ɗanka ne yau ka zo ka shafa kan zaka ka riƙe hannunsa sai ka ji wani daɗi balan sana maraya to wannan shine abin da ya kamata a dinga abin a dinga kula da shi na'am mm. zamanin da zaka ga mutum ya rasu ya bar ‘ya'yansa, ‘yan uwansa na jini na kusa nesa sun mm. kama ‘ya'yan sun rike. Mm. Wani ma zai ma iya fahimtar mahaifin ya rasu. Saboda ba wani canji tsakanin sanda mahaifin ke da rai da kuma yanzu da yanzu. Amma sai maka lawo yanzu sai ya zama abin ba haka wani duk kirkin mutum duk inda yake taimakon addini ko yadda yake taimakon ɗan uwansa mm. daga zara an ce maka ya bar duniya a kan maka lau mm. ƴaƴansa ba ne rike su sai dai matarsa kowa ke sai hannun sa maka lau ke kama wala raunin imani da kuma raunin zumunci da mutanen mu babu karantarwa sosai amma kuma akwai zumunci akwai imani sai ka ga idan dan uwanka ya rasu ya bar maka ya'ya to kawai tamkar za ka ɗauke su ‘ya'yan hannu ko ɗan ɗan uwanka amma yanzu ko baban kai bar maka ‘ya'ya a yanzu mutane galibi wasu damu da ƙannin su kai idan mata biyu ne sai ya nuna ‘yan ubanci sai ya bambance wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da wanda suke da wanda suke uba ɗaya wannan duroni ne na zumunci da kam ai makwacci ma yana ɗaukan ɗawanyen ‘ya'yan makwaccansa zai iya kiransa ya masa bulala ya hana shi abu kuma ba wanda zai ce kuma ya san tarbiyya yake masa amma zai idan makwabci ya kira dan makwabcin sai zane ji makwabcin ya je zai haushi da fada za zo su kama fada to kaga duk zumunci ne rauni imani ya rauni to yanzu maraya idan idan mutum ya rasu ya bar mata da kaya a ita kanta matan mata zo mare ne a to me za ta ai inda har tana da arziki yayanta suna da abin da za su so da haka ita kanta tana bukatan taimako ga sunan suna yawo suna neman sadaka fi sabila ko su so su je nan a taimaka musu suna da marayu alhamdulillah yanzu ma Allah ya taimake mu akwai kwamiti kwamiti da ake na marayun da kungiyoyi na marayun ana rarrake wasu abubuwa din ana taimaka musu in sun zo aure za a aurar da su amma ka ake watsar da su amma fa bari in ga maka abin da ya fi illa shine tabarbarewan tarbiyyar marayu wato yaro shi maraya ko an bar masa arziki wallahi yana buƙatan a kula da shi uwarsa ba za ta iya bashi tarbiyyan da ya kamata ba misali yanzu mutum zai mutu ya bar yara guda goma ko hmm. biyar ma dai su kaddara hmm. amma ya bar musu ya kai miliyan ɗari biyar hmm. to in ba a samu wani namiji da zai kula da su ba uwarsu ne kawai a sai da wannan a sai a musu wannan a musu wannan ƙarshen ta za su rika tarbiyya domin yaro yana tsoron babba namiji ne ba ba mamansa yake tsoro ba ko da haka dole akwai sannan kuma hangen nesan namiji ba daidai ne da hangen nesan mace ba kuma inda shari'a ta faɗa to za ka ga akwai yaran da an basu da wadatan amma da za ka zauna da su na minti goma sai ka gane akwai abin da suka rasa na tarbiyya da hankali sai ka ga yaran suna maganganu irin na wauta sai ka suna wauta sai ga ba su iya girmama na gaba ba ba su iya kaza ba to shi mai daka musu gawa ne shi sa da aka ce a kula da mara ba ana nufin abinci da abin sha kai ba mm. har da tarbiyansu da hankalinsu mm. ai shi baban abin da ya rike kenan kaga yanzu yaro zaka ga in in zai wani abu na laifi mamansa sai ta ce zan ga babanka sai yaro ka ga ya tsori ta mm. to wannan ne ya rasa fa zan yi abu kaza ka je ka tambayi babanka in ya yi ka ita, in bai yarda shi kenan in ya zo baban ya ce ba za ka yi ba ko ba za ki yi ba to ya rasa wannan ne fa Uwakan ya ɗauke ta kama abokiyarsa in mace ce ta ɗauke ta kamar ƙawarta to wa'innan abubuwa da za a ɗauka a samu uba wani baffa ko wani kawo ko wani yaya ya tsaya akan marayun ya ɗauke su kamar ƴaƴansa yanda wato ainihin zai tarbiyantar da ‘ya'yansa haka zai tarbiyantar da su to wannan ya fi komai mahimmanci ya fi abincin da za a ba su da tufafin da za a musu kuma wasu suna fahimtar wai ba a dukan maraya wani. ina ka ce ba a dukan maraya mm. ba a zaluntan maraya dai duka na zalunci ba wani ya za tambaye manzo sama ya ce ya rasulullahi wani abu ne in maraya na yayi zan buge shi yace zaka buge shi ne in yayi abun da in ka yi zaka buge shi in ka in sin ya kai ka bugi ka to ka bugi shi in ko bai kai ka bugi ka ba to kar ka buge shi kaga zalunta sa za ka yi to daga cikin tarbiya akwai duka mm. eh, mun rayu a wasu ƙasashe da muka ga iyaye ba sa dokar yayansu yayan sun fi karfin su baka ita ka taba yaro ba ana doka kasashen laraba da tura wai dan ka ma in ka doke shi a turai sai a kwace maka shi dan ka na cikin ka ko za ka dai zai fi karfin ka sai inda shine ma zai dinga baka umarni da hani ba kai ba kai kan zaka zama wani miskini abun tausayi amma mu da ba mu da wannan al'ada sai 'ya'yanmu mu zama suna iya tsoron mu suna girmama mu suna daraja mu amma za ka zo kana zuwa masallaci kana da samari manya-manyan yara amma baka yi saka ce ku zo ku tafi masallaci kai kaɗai za ka je kai sallan kawai sai sun tsufa ne su ma za su jima zuwa masallaci suna kwanci mu kuma anan in yaron ka ba zuwa masallaci za ka daka masa tsawa don ganka a masallaci ba sun yana yara za ka dinga zuwa da shi to ka je kasashen laraba ne na za ka ga matasan a masallaci baban na zuwa ka ɗauka bayi da 'ya'ya sai daga bayan ka je gidansa ne ka ga manya-manyan samari za ka baka shayi ba su iya tsawata musu ba su sau da haka maraya idan ya rasa tsawatawan ya rasa dukan shi ma sai lalace amma ya zama duka na adalci inda ya kamata a buge shi a buge shi inda bai kamata ba kar a taba shi a bashi kuma haƙƙinsa a tausaya masa a matsayinsa na na maraya to don an yaka ne an bashi haƙƙinsa wata maka lawo ka ce ita ma mahaifiyar maraya sun fara ta miji ita ma maraya eh. ne su ake kira armala su ne tana da matsayi a shari'a a tana da shi zawarori gaba ɗayansu da masu ƴaƴa da wanda ba su da ƴaƴa wanda ba su da galifu da tsofaffinsu da masu jini a jika dukkaninsu suna buƙatan taimakonmu kuma suna da matsayi a addinin musulunci manzara sun haice a alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah duk wanda yake tsawainiya akan wato bazawara hmm. marar miji kenan nake bazawara da tsohuwan da ta wuce aure da wanda take da duniya jika ma za ta iya auren amma miskiniya ce ba aure tan ba da wanda ta ya mutu ya bar mata ƴaƴan ko ba ƴaƴan ma da wanda take ta aka yi duk sun shiga cikin wannan wanda sun ce dukkan wanda yake tsawainiya a kan su yake kula da cin su da tufafin su da bukatun su ne da kullum magani yace kamar mai jihadi ne fi sabilillah hmm. ta mai hadisi ma yana tsammani mazan sun ce wa kalqa'in alladhi la yaftu wa kasa'imi ladhi la yufli ladansa kamar me yin kiyamun laili ne ba yankewa duk dirin gaba ɗaya kuma yana qiyamul layli ka za ba shi lana. kuma kamar wanda yake azumi ne ba ya sha kullum azumi yake haka za a ba shi Ta kaga a sai matan nan da su ake ganin suna da labaita har tarbiyyar wata ma ya lalace wani ya zo ya yaudare ta ma saboda ba ta da abin da za ta ci ginuna zai taimake ta kuma ya je lalata da duk ana samun da wannan shi sa ka ce a taimaka musu a taimake su tsakani da Allah kar su fada tarkon wasu mugaye kada su je su ma abun tausayi ne ai mace kan babban rufin asirin ta miji ne ko tana da arzikin ma tana buƙatar miji tana buƙatar renon miji ya kawo mata wannan ya kawo mata wannan an ballantana a ce ba ta da shi shine aure rufin asiri ne ga mata rufin asiri ne koya ya kina da wanda zai kula da ke kuma kina da mai tsayuwa a kanki wanda zai kula da tarbiyyanki to idan aka rasa wannan shikenan sai ya zama an shiga cikin cikin abin nan cikin abin nan cikin wahala wacce mijinta ya suke mm. wacce kuma suka yi samu sabani da yi biyar suke ko kuma za a ce maka sosai ma ai tun da aka ce al'arami al'armar ita ce wanda ba ta da miji kai ba ma wanda ma mijinta ya sake ta ma ai fassara ne muke cewa zaurawa budurwan da ba ta aure ba ma in dai ta girma ta kai ta auren ba wanda zai dauki dawaniyar ta shiga cikin hadisin ita ma mai taimakon ta kawai mai jihadi ne fi sabilillah ita ma dan gudun kar ta fada har ta fada haramun ita da cewa anisa wato ta dade ba ta aure ba ta yi miji sai za ta yi ba ta da masu daukan dawaniyar ta dan zani a dinka mata a bata abinci da sauransu hmm. wannan duka duk wanda ya wannan fi sabilillahi to kamar jihadi yake amma wanda da aure yake neman ta dama kaga shi yana neman ya aure ta ne hmm. to wannan za ta amfane shi ne kuma shi ma zai amfane ta ya rufa mata asiri hmm. yasa abin da ya fin ai su auren ne wannan dukkanin ta kafin auren ne hmm. kafin auren ne to wannan duk suna cikin fakirai suna cikin fukara wato fakirai waɗanda suke bukatan wato ainihin taimako Magana su na cewa sharu ta'ami da'am al-walimati yud'a ilayha al-aghniya wa yutraku al-fuqara mafi sharin abunci shine abuncin walima wanda ake kiran mawadata a hana talaka to wannan ba wa sai walima ba duk wani alherin ka kace kai mawadaci zaka yi wa ba ruwanka da talaka to me ka kai mawadaci shi ma bukati dole yana da kyau kamar kyauta don zumunci don jawo soyayyar sa ba matsala bane amma ka bar talaka wanda yake bukata ko ka jefa abinci ka gayyato masu kuɗi ba ruwanka da talakawa ko ka yi walima ka ce kai iya masu kuɗi ne ba ruwanka da talakawa wanda sama ce babu abincin da ya fi wannan shari'a. babu idan kai waliman nan akwai zawarawa akwai marayu akwai miskini akwai wa duka aika musu wanda zai zo ya zo wanda bai zo ba a tura masa shi ma ya ci ba ka wale masu kuɗi ba ka ce walima a nan ba walima ba ne wannan son a sani ne ba kana neman shiga ne neman shiga ne kai wannan in dai lada kake so to ka taimaki bayan Allah wannan yanzu kamar eh, misali Allah ya san da rage lafiya azumi na da karatuwa hmm. irin ce ne sun waɗannan da ka lissafa hmm. waɗanda zai taimaka musu hmm. ah, abin da zai bada din ya yi daidai ko ba a waɗanda suka kai azumi ba su da abin da za su yi ɗauki su da kamata a cikin kai. Ita ai taimakon kala biyu ne. Duk mutumin da yake magidanci ne ko mace wanda take da yara tana bukatan ta dafa musu ta taimake su abin da za su dinga girkawa kare za su yi buɗe bakin da shi mm. wanda kuma shi ba yawo yake a gari ba da abun nan ba da gida misali in ka ba shi ɗanyen abinci ya zai dafa shi kamar tuzuru kenan ko gobe shi ya zai dafa sai ka ba shi abinci in ka dafa ka kira shi zai ku ci tare ko ka miƙa masa mm. sai ka shiga duk sai ka shiga cin sai man fatsara sa'iman falahu mislu ajri duk wanda ya ba mai azumi abun buɗe baki za a ba shi lada kamar yayi azumi to da haka wa'inda zaka taimaka sai ka ga wani iri ne sannan me suke da bukata wata abin da yake bukata wani za ka samu abinci ne bayi da shi wani kuma tafinin ne akwai abincin kayan tafinin ne babu sai ka taimake shi da kayan tafinin wani kuma dafiffen abinci yake bukata sai ka taimake shi da abincin da aka aka dafa wani kuma tufafi yake so ka taimaka masa wani zai sallah ba riga wani kuma bayi da abin nan eh, abubuwa na rayuwa na yau da kullum wanda za su dan sa masa nishadi ya samu yayi yi ibadan Ina cikin wahala aikin sa na wahala ne yana samu amma fa lokacin azumi in yana yi Za ka ji tausayin sa kaga idan ka taimake shi inda awa goma yake sai da awa biyar ko awa uku kaga ya samu sauki ya je azumin sa a cikin a cikin hutawa duk hanyoyi na taimakon nan ana bukatan musamman a watan ramadana wannan watan da muka sa a gaba ba ta maka lawo ce mu kwanin na da malam yake kuma mana karatu a kai musamman bangaren marayu mm. da kuma zaurawa da yan mata waɗanda sun kai da na aure Allah ya kawo miji don gudun kada su faɗa wata haraka. Sai mm. makala wannan taimakon ya tsaya ne ga masu hannu da shi ne kaɗai ko ba hasha da gwamnati ita ma ya kamata a adaza musu. Tsawar gwamnati ne ma ya kamata ta fara shi. Dole mm. da dalili, a gwamnati ta yi masu kuɗi arziki. sannan kuma gwamnati arzikin ta aina talakawa ne kowa hmm. yana da haƙƙi a ciki so da haka ya kamata su ne ma yawa jaba hmm. in ka ɗauki kisan kulafa rashidu hmm. kalifofin da suka shige ai suna kula da talakawansu suna da abinci ko ba su da yawa ake ana nema ana fi duk wanda bai da shi kuma wurin su yake zuwa ka duba manzala ta suna rayuwarsa gaba ɗaya duk wanda bai da shi zai zai roƙe shi in yana da shi sai ya bayar a baitul a bayar in babu kuma sai ka je ka dawo in an kawo a baka amma mu yanzu za ka iya zuwa wajen gwamnati kai tsaye ne ka ce a baka kada su ne ya kamata su riba su ya kamata su riba ko a kudin gwamnati ne don a rage wanda ke ne tsarari to ya halatta shi ne al'iqta yanzu wannan sai na umar ya yi wani abu ya ke cewa masa al'iqta amma bayan ma taimakon ya ware duk wuta ga abin da za a ba wa kowa duk wuta ya ɗan albashi ba aiki kake ba komai ba amma za a baka za a ka taimako gwamnati za ta taimake ka balanta na ramadan ya zo a zo a raba shinkafa a raba kayan cefene a raba kuɗin cefene da sauransu mm. ai gwamnati ta yi wannan ta kyauta mm. ga wani dama bai da abin da zai azumin da shi shi nan ka taimake shi azumi koyon babu sahur babu da baki mai kyau Ka ga wahala ne za a yi mm. to wannan ina buƙatan wannan masu raunin gaba ɗayansu suna buƙatan taimako a cikin wannan wata wata makala wasu wasu sukan ce a yi cin da kudin gwamnati mm-hmm. na musulmi ne da wanda ba musulmi ba kamar wani aka haka ba ya adalci ba. a to wai hana a taimaka wanda ba musulmi ba su ma na kwa lokacin da zuwa taimake su mm-hmm. yawa in an taimaka nan bangaren can bangaren ma ta buƙaci taimako sai a taimaka musu ai ba wani matsala yi mm-hmm. gwamnatin ta musulmi ne wanda ba su amma don wannan bai zai zama wai ka ce kai ba za ka taimaki ɗan uwanka musulmi ba wai saboda tunanin wancan ma zai ci a taimake shi wannan ba hujja bane ka taimaki dan uwanka musulmi wancan ma ka bashi rabonsa idan abu na lokaci lokaci ne kai kana misali yanzu kamar a ce lokacin sallah layya sallan azumi an taimaki musulmi su ma akwai lokacin kirsimeti me ne matsala don an ba an taimake su da kuɗi ko wani abu gwamnati ne su ma suna da haƙƙi a ciki ba ni damuwa in kuma haka kawai aka raba ba wani munasaba ba kowa ma a bashi har wanda ba musulman ba a su ba wani damuwa ya addini musulunci addini na adalci amma ba za ka kafa hujja da wannan ka ce ba za ka yi ba. Wasu lau ka yi bayani ah, lada da ke cikin taimaka da gajiyoyi waɗanda malam ya ambatu da su da yawa hmm. kuma inda mutum zai ji wannan karatu daga lokacin da malam fara karatu har zuwa lokacin da malam ya zai ji kowanne da ladansa. Hmm. maka lau akwai gajiyoyin da malam bai faɗe su ba mm. su ne mm. su kuma ladan su daban ne ko a su irin ladan su ne to ka san su taimakon iyaye ba mustahabi wani dole ne wajibi ne kamar yadda za ka ciyar da kanka dole ka ciyar da iyayenka mm. idan iyayen mutum fakirai ne ba wajibi ne ya ciyar da su in babanka bayi da mata ma dole ka aura masa mata ɗaya ne dole ne kamar da eh sai dai yana tare in mutum yana tare in ma yana tare da mamansa shi kenan amma dole ka masa aure ballantana kuma ci da shansa ya zama wajibi a tsaye. sai ba a ba su zakka ai Dole yanka ba ta wanka ba wa kanka ne eh, in su fakirai ne ka wadata su wannan haƙƙi ne na wajibi shi ne ake cewa birul walidain din Allah ta ta'ala wajabta shi kamar yadda ya wajabta a bauta masa wa buka Allah ta ta'budu illa iyyahu wa bil walidain kaga dole ka kyautata wa iyaye in baka kyautata iyaye ba kuma tun a duniya za ka ga wannan sakamako za ka ga ubangiji ta'ala ya tarwatsa maka al'amuranka za ka ga cewa abubuwanka ba ta tafiya ba albarka a rayuwanka in ka taimake su kuma Allah zai sa albarkar rayuwa a rayuwarka musamman idan suna yi maka addu'a suna yi maka addu'a to maganan iyaye kan ai wannan in ka ga mutum bai taimaki iyayensa ba kuma ya gama lalacewa karshen lalacewa a duniya ke na cewa kana tunani sai a makalaciya ko wa'azi addu'ar uwa da uba akwai wani da addu'ar ta faɗiya tasiri a kan ya akwai mana na uwa ai uwa tana gaba mana haƙon nasu bi su ba ma za ce wa ya fi cancantan kyauta masa yace ce ka sannan waye ka sannan waye mahaifiyarka sannan aka ce baba sai kuma yan uwa saboda haka uwa ita ta fi haƙƙi kuma ita ce addu'anta ya fi sannan sai baba ya biyo baya ya fi tasiri ya fi tasiri ya fi ai saboda saboda kusancinta da kai eh saboda ainihin ɗawainiya da wahalan da ta sha a kan ɗanta shi sa abin nan ɓangaren ta ya fi a kan ɓangaren ba saboda haka addu'o'in iyaye suna da muhimmanci duk a nema yau mahaifiyar ta ce Allah ya sake Allah ya maka albarka baban ka ce Allah ya maka albarka ka gama ba abin da mutum ke nema a duniya ya wuce Wani makalla wanda ya rasa iyayen su amma akwai su ko su. duka ai daga cikin haƙƙin bin iyaye shine ma'ana duk wanda kake da ala yake da alaka da su na na jini ba dole ya sadar da zumuncin wannan kuma ya shine ya sadar da zumuncin da ba don iyayen ba da baka da dangantaka da su to abokanen su ma aka ce inna min abarra birri an yasla rajulu ahla wuddi abi hmm. yana daga cikin mafi mafi kyautata iyaye shine waɗanda suke da alaka na soyayya da iyayen mutum ya kyautata musu hmm. abokanin kenan da kawayen ballantana kuma yan uwa dama kuma akwai sadar da zumunci wanda ya zama wajibi shi dole ne ka yi shi kawai an riga an wajabta maka shi wa ati zal qurba haqqahu wa nisi to da haka wanda akwai albarkar rayuwa a cikin sa masarrahu an yusa lahu fi rizqi wa su lahu fi ajri falyasir rahimahu ka so a yalo a sa albarka a rayuwanka da arzikinka ka sadar da da zumuncinka da haka yan uwanka shine ai sun ma'adana ka fa adana ka daga uwa sai uba sannan sai masu bin su a wajen a wajen dangantaka so idan kai haka ubangiji ta ala sai ya taimake ka sannan daga cikin masu raunin akwai yaya mata sawa'un naka ne ko ba naka ba in dai iya mace ce ta shiga shi yasa maza ka ce ai alama inni wa harriju alayka haqqan bari ya Allah ina haramta haƙƙin masu wani guda biyu a yakin wal mara maraya da mutum to musamman ƴaƴa mata ƙanana hmm. kafin su balaga ko naka ne ko ƴaƴan babbanka ko ƴaƴan wanka ko ƴaƴan babanka suna da falala manzala ta salama wata ran Aisha radiyallahu anha wata sai ta zo sai bara hmm. sai bata samu komai mata zo da ƴaƴa mata guda biyu sai ta ɗauki dibino kwa ɗaya take da shi sai ta ba ta. da ta ba ta maimakon ta ce, sai ta tsaga dibino na biyu sai ta ba wa yaran nan kowa tsagi tsagi ita ta haƙura wannan abu ya burge aisha da manzon sama ya dawo sai ta ga manzon sama ta ce ya rasulullahi ga wani abu da ya faru ya burge ni mm. mata ta zo ta yi bara ba ni da komai sai dibino mm. idan ba ta dibino na sai ta tsaga biyu ta ba ‘ya’yan ba ta ci komai ba ta zo da yaran gida ya'yanta mm. ne Ya'yanta ne manzon sama ya ce manuftiriya min hadhihi banati bi shay'in kunna lahu fitra min hmm. duk wanda aka jarabe shi da 'ya'ya mata fa ahsana ilayhin ya kyautata musu kunna lahu fitra min an-nar yawm da qiyamah za su kasance masa garkuwa daga wutar ana al da za su ana shi shiga wuta hmm. in dai Allah jarabe ka da 'ya'ya mata ka kyautata musu to ba za ka shiga wuta ba hmm. saboda haka shi ne hadisin man ala jariyatayn hatta tabluga duk wanda ya reni ‘ya'ya mata guda biyu har suka balaga da a yawon kiyamati ana huwa ka hasi za mu ranar kiyama kamar haka ni da shi kamar ‘yan yatsu za su shiga aljanna tare to kaga ‘ya'ya matan saboda a zamanin jahiliya ana zalunta su gunne kuma ake mutum an hance matarsa ta haifi ƴa mace rabaran ta ɓaci yake sai je gunne ta ko ya rike sai walaƙanta ta kamar yadda Allah ta ce wa iza bushira adun bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون am يدسه في التراب على ساء ما يقول so da haka idan an yi mutum a bishir da ya mace sai tsore fiska yana ɓuya ma kar mutane su ban shi su ce zai an haifa maka ya mace sai dinga tunanin to ya kashe ya kashe wannan yarinya ne ya sa ta ya je tona ƙasa ya sa ta ko ya riƙe ta a bisa ya walakance dinga walakanta to musulunci da ya zo sai ya faɗi darajar duk wanda ya rayu ƴaƴa mata guda biyu har suka hmm. bala da aurar da su ranar kiyama yana kusa da manzon Allah alaihi wasallam kuma wannan magana bai tsaya a wancan zamani da tsaya har yanzu har yanzu har yanzu ai sai sa manipulate man din nan tufidul um duk wanda aka jarrabe shi da ƴaƴa mata ya kyautata musu to ba za su bar shi ya shiga wuta ba ba za su bar shi ba hmm. ai wani balarabe ana bada wata kissa matarsa tana haihuwa ƴaƴa ka sa akwai wannan mutane har yanzu gwamnati sai ce matarsa in kin sake haihuwa mace zan sa ki ita take halittar ‘ya'yan ne ta haifa masa ‘ya'ya shida mata sai ce in ta sake haifan mace shi zai rabu da ita sai yi ciki lokacin ba a gwadawa a gane ciki ko mace matarsa ya kai ta lebo tana nakuda sai koma gida sai bacci ya dauke sai mafarkin gashi nan ya mutu an zo za a sa shi a wutar jahannama wutar jahannama tana da kofofi guda bakwai kowace kofa an kawo shi sai samu yarinya sai yasta sai daga cikin 'ya'yansa sai ta sai a ba ta shiga wata hana ba za shigar da shi in ta je in ya je wata kofa ya samu wata yarsa har kofofi guda shida nan ƴaƴa guda shida duk sun tare sai kofa kwaya ɗaya na bakwai din nan ba mai tare masa za a je a tashi sai ya farka sai tafi asibiti yana zuwa asibiti sai tambayi abin nan nasu yaya mai tare ba ka gane to su kuma sun san shi da bagada sun bai sai kawai ya suka ce masa ɗanin namiji tare ba suna zolayen sani kawai sai ya faɗi a wajen sai can daga bayi sai suka ce masa a ba fa namiji ba ne fa mace ne sai dinka dariya kaga za ta yi ta tushe masa wannan ɗaya kofar ke wancan da ya gani a gani ya mafarki to ai ne wannan hadisi manufi la min hadhihi albanati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu fitra min an wanda aka jarrabe shi wato da abun nan da da ƴaƴa mata ya kyauta ta musu to za su kasance masa garkuwa ranar alkiyama kuma a wani hadisin Aisha radiyallahu anha ai ta fara dibino guda uku ne matan ta samu da aka ba ta dibino guda uku sai ta ba ta ba yara matan guda ɗaya ita kuma sai ta kai bakin ta za ta ci ɗayan sai yaran suka mika kano sai ta tsaga sai ta ba ba tare da ta ci ko kaɗan ba da aka ga manzo Allah manzo sama sai ce ai wannan aikin da ta yin ya sa Allah ta'ala ya tabbatar mata da aljanna Dibino da ta haranta a kanta ta ba ‘ya'yanta da sau su Allah ya tabbatar mata ga aljanna. Kuma kaga mata galibi za su iya irin wannan. Ba So da aka yi tausayi da kake ganin sa duk inda tausayi da jin kai yake to akwai falala a cikin ka. ga dai ‘ya'yanta ne amma tun da ta yi tausayin su aljanna za ta bi. To ina ga in ba ‘ya'yanka ba ne. Isa duk wani mai rauni manzala ta sama ya faɗi falalan abin nan ɗinsa taimakonsa. wata makala kafin bi ilai mm. bari mu dauki eh, bari malam ne mana bayani akan daba ta karshe yan mm. gudun hijira yawwa to kaga yan gudun hijira suna cikin makarubin mm. wato wanda suka shiga hali na bakin ciki wanda akwai bukatan a ji tausayin su suna da muhallin su suna da gonakansu suna da abincinsu da kasuwancinsu duk aka koro su suka da yanzu ba su da kamar ba za su iya rike kansu ba su san ma inda za su shiga ba to in ka taimake su ka taimaki masu kuma ka yaye musu bakin ciki da damuwa kama Allah zai yaye maka bakin cikin duniya da lahira saboda haka yan gudun hijira suna bukatan taimakon mu kuma kano bar gwamnati a cewa ita kadai ne za ta yi a wani lokacin ba za ta iya ba ko za ta iya din amma abun baya kaiwa yanzu za a zo a ware wasu makudan kuɗi a ce a taimaka yan gudun hijira da za ka samu wasu ne suke cinye kuɗi kayan da za a zo a ware a siya su katon-katon na mai na taliya na menene da shinkafa sai ka je ka samu a kasuwa na sai na'am idan yan gudun hijiran ne aka ba suka je suka siyar wannan ba laifi kaga bukatan bukatan ta omo ne dama shinkafa tana da shi sai aka mata shinkafa sai ta zai shinkafa ta sai omo ba matsala to amma waɗanda ake ba su je su riban mm, su ne suke siyarwa abun baya isan za ka je ka samu ma a nuri fito-fito kayan gashi nan ba a riba musu to ya kamata a ji tsoron Allah dangane da lamarin wasu kuma masu kuɗi suna cire kuɗaɗen su sayi abubuwan don a je a riba a danka masu riba amma ba sa riba saboda ka da na gwamnati da na mawadatan dukkaninsa gaba ɗayansu za ka samu ana zaluntan ainihin yan gudun hijira ne. To yan gudun hijira kuma na siyan da za a su shine duk wanda garin su aka samu zaman lafiya ya koma kawai zai kama sana'arsa a can ya tafi abin nan kan gonakinsa da hmm. dai idan inda ya zo din kuma ya samu inda zai dan rakuba ya fi masa can din shikenan sai ya ci gaba da ya ci gaba da zama hmm. to duk abin da ya shafi harkan tausayi dai ina daga cikin makarimul akhlaq wato manya manyan dabi'u masu kyau wanda musulunci ya kwadaitar a kansu kuma musulmi gaba ɗayan su ana son ya zama suna tausayin juna maza sun ce masalin mu'mina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka masalin jasalil wahidi da shaka min minhu ta da'a lahu sa'irul jasadi bil humma wa ko bi sahri wal humma misalin mumini da mumini dan uwansa wajen tausasawa da wajen jin tausayi kamar jiki ne guda daya in wannan gaban ba ta da lafiya da wannan gaban kuma za ta rika barci in wannan gaban ba lafiya wannan gaban ma ba ta duk cikin ka gaba ɗaya zazzabi zai lullube ka saboda wata yatsa ba tana ciwo kuma ka rasa bacci to haka ake son duk wanda ya shiga wani hali a cikin musulmi kai ma ka ji a ka kamar abun ya shafe ka a to in kana da hali ka taimake shi ka taimaka masa sannan wani su hadisai masu ban tsoro a babin tausayi manzo kuma na cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman hmm. irhamu ma fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayi Allah ta'ala yana jin tausayin su ku tausaya na ƙasa sai na sama ya tausaya na sama ya tausaya muku hmm. to sai wadi sai yake cewa inna ma yarhamullahu min ibadihi rahama hmm. wadanda Allah yake tausayawa kawai suna masu tausayi hmm. man la yarhamu nas la Allah. duk wanda baya tausayin mutane Allah ba zai ji tausayin ba sai in kana son ka samu rahamar Allah sai ka ji tausayin bayin Allah to idan kana da da hali ai zaka taimake su inda kana ji tausayin su to kaga dukkanin masu raunin nan gaba ɗaya kusan wajibi ne kuma yana daga cikin alaman imanin mutum da tsoron Allah yi yana jin tausayin su yana da hali ya taimake su kurkudun abin da zai iya kurkudun abin da zai iya duk inda muna haka gaba ɗaya da mun zama ɗan uwa musulmi da masu raunin za su dinga mana addu'a kuma za ka ga kana samun nasara kuma kana arzikin kai na albarka kamar yadda maza su ma yace inna ma tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum ai sa'ad bin abi waqas da ya ga wani sai rena shi sai ke gaina da falala a kansa wanzu Allah ya kushi ita sa'ad yace wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi afaikum yanzu ka tamani nasaran da kuke samu da arzikin da kuke samu ba da wa'in wa'annan masu raunin ne? in babu su a to yanzu misali kamar mutum ne ya ce maka sarki ne hmm. to in ba talakawa zai zama sarki mai hmm. kuɗi in ba talaka zai zama mai kuɗi ne hmm. in duka an zama mai kuɗi to Allah ya zai zai je tona wa kansa shadda ya tona wa kansa rijiya ya ɗeba ya ɗinka rigansa ya wa kansa wanki da guga da waya kaga bai zama mai kuɗin ba kenan to ai talakawan da wayannan miskinin masu rauni su ne suke sa kai ma ka zama mawadaci ko ka zama mai mulki in an ɗebe su to kaɗin ba komai ba ne to kaga a sai suna da amfani to muna samun nasara da ci gaba idan muna tausa irin wa'annan masu rauni to za ka sai mu ji tsoron Allah mu gyara halaye mu musamman wannan wata na Ramadana da muka fuskanta mu dinga taimakon bayan Allah masu rauni kamar yadda zo Allah ta sama ya faɗe ta jama'a masu kallon da sauran shirin majalisar malamai ne yake zuwa muku kai tsaye daga wani kafa ta DITV da kuma Alheri Radio mun kasance tun daga farkon shirin tare da malamin namu a Sheikh Abubakar Muhtar yoda daga jihar Adamawa wanda ya zo musamman don ya yi mana wannan karatu karkashin maudu'in da muka sa suna taimakon ko kuma kukan masu rauni kuma ga wanda aka fara wannan karatu da shi ya ji wani ne mai rauni sannan wani irin taimako ne mai rauni ne ke bukata sannan menene fa'idar taimakawa mai rauni fa'idan nan tun daga nan duniya har ya zuwa kuma ranar tashin kiyama Allah ta'ala muke roƙo ya saka ma malam da kai, da kuma ba mu ah, zuciyar da za mu rika tausaya ma junanmu Allah ta'ala muna roƙon ka kuma kai maka tausaya malam zai yi karatu gobe juma'a insha Allah ta'ala a masallacin Sheikh Jafar mahmud samura mahmud eh, sheikh jafar mahmud adam da ke ban dosa a wajen yan majalisu a tsakanin sallar magariba da isha'i insha Allah ta wani gobe juma'a tsakanin sallar magariba da isha'i wannan karatu malam zai yi ma maza da mata ne akwai wuri da aka ware musamman da za a yi mata don su ma tsaya su kai wannan karatu sannan su ma maza suna da nasu wurin da za su zauna saurari wannan karatu da malam biyu? insha Allah ta'ala a gobe sannan da masu buƙatar wannan karatu kamar yadda muka saba muna saka muku shi a kafofin ko hanyoyin sadarwa da muke da su na sada zumunta wato irin su facebook da muke da shi na tafarkin magabata da youtube din shi na tafarkin magabata tv sannan kuma akwai lambar waya ta whatsapp da biyan da yake bukata 08067443972 wanda yake bukata zai yi sallama insha Allah don wa malam sar da suwa nufi wannan karatu bayan an gama har ila yau kuma wanda yake da bukatan bin mu a wannan karatu zai iya bin mu a shafin malam Sheikh Abubakar Mustapha Yola wanda sanannen shafi ne da kuma shafin umar shehu jari shi ma ko kuma shafin da muka buɗe na DITV don sayi musulunci shi na facebook sannan muna sa wannan karatu kamar da muka saba a telegram insha Allah ta'ala wannan ma za mu saka shi a telegram yin tsumu da za a duba shi ne DITV don sayi musulunci insha Allah ta'ala za mu sanya wannan karatun a ciki yanzu lokaci ya yi da za mu bar mai kallo da saurari. mu ba shi damar da muka saba ba shi domin ya bugo kai tsaye yi ma malam tambayoyi a kan eh, karatun da malam ya yi muna kuma da lambobin da muka saba ba da su ne kuma za mu kira su yau insha Allah ta'ala wato sifili takwas ɗaya hudu biyar eh, shida takwas bakwai uku uku biyar da kuma sifili tara sifili shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara sai lambar waɗanda suke bin mu ta sauran jihohi da kuma sauran ƙasashe wanda ba Najeriya ba su kuma za su yi amfani da wannan lambar da ke ƙasan akwatin talabijin wannan lambar da ke ƙasan akwatin talabijin ita ce lambar da waɗanda suke wajen garin kaduna za su yi amfani da ita su ma su bugo su nasu tambayoyi da fatan za a yi tambayoyi masu ma'ana Salamu alaikum. Na'am da muke magana. Shamuna daga jihar Zamfara? Shamwiru, Shamwiru daga jihar Zamfara. Shamwiru ne tambayar ka? so mun gode kwarai shanu ne. ta mun dauka gaisuwa ce kawai assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum barka da ke magana hajiya hindatu Me tambayar ki? Na'am. Tambaya ta ita ce mana kamar mutum ne na bukaci. Sai hmm. zama kana taimaka shi amma shi Allah bai ɗora mishi ɗauke ya iya ya mutu abin da za ka taimaka maka da shi da shi bai iya godiya ba. Sannan hmm. kuma idan ka dace sai ka ga cewa yana nuna wa irin ya nuna abin da ka dace kamar ya yi kaɗan. Hmm. Kuma idan aka yi fushi ya kyale shi zai taimaka mishi. haka ya yi zama mulki ko ya al'amari yake. To malam zai amsa ne insha Allah. To amin Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da muke magana. Na'am, kaɗan daga muryar ka wace magana kuma daga ina. Baban gida daga ina? jihar plateau na muna jin ka gida gida daga plateau me tambayar kan hmm. na'am eh to insha Allah za ka ji amsa a wajen malam to mun gode wa gida assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na da wa muke magana Abdullahi daga ina. daga jihar borno ne tambayar ka eh. eh, Mala Abdullahi ka kira mu ka kira mu ranar Asabar Rani ne muke da fatawa amma wannan akwai maudu'i da muka bada da abdullahi wa alaikum salam na me tambayar kan na'am Mm. to malam zai amsa maka insha Allah assalamu alaikum wa muke magana barka da kokari barka kula aiki barka da yawa ke magana to kuma na bashir kuma daga to tambaya ku ni tambaya na kamalan abin da ya shafi

Umar daga ina? To muna jin ka Umar Rabi me tambayar ka? To ni Umar. To amin Malam Umar muna bibiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.

sai aka je daga baya kuma dole sai mutum ya biya don ni mun ɗaya na ɗan ɗaba mara kawai da tsakanin dukiyar ƙasa a ƙasar ba a kawo wannan takardun ba maki na inji ne na ban ruwa ko ko ko na abun nan. Hmm. Shi ne ba ni sai aka ce sai na biya daga baya. Don ni abin da nake a ga wata mala hmm. kamar mu da yake ‘yan ƙasa ne kowa. Kamar sauran gurin da su suna ci da kuɗin ƙasa haka su Malam ka ta fito ka ta fito za a amsa maka insha Allah. Eh tambaye ka ta fito Malam Kabiru Malam zai amsa maka. Eh ta fito sosai mun gode. da ke mana Ba damuwa Malam Assalamu alaikum. assalamu alaikum assalamu alaikum na'am da muke magana barka da yawa ke magana sosai ne tambayar ku ana son ta fara kan kamar yadda ake daukan haƙƙi irin na yadda ake magana a kan cin haƙƙin mutane haka da sauransu mm-hmm. kamar yadda zai zama zuciya mutum shugaba ne Mm. da wasu alamomi kuma wanda muka sani cewa da annan sallallahu alaihi wasallam ya wani bayani akan cewa na kama da zama da munafiki wanda aka ce in an ba shi amana ya ci mm. ko zai yi magana ya karya wani yin rashin alkawari ba zai cika ba to sai zaman to da wannan mutum shugaba ne rizin shugaba ne to amma ga shi kuma wannan abubuwa guda uku da annabi ya faɗa tunan wannan alamomi ko su a wasu abin da aka ce guda uku wannan alamomi guda uku da gaskiya suna ya yi kasance shin kana iya kiran shi wannan mutum da kace shi munafiki ko da an san shi shugaba ne shi ba iya kiran shi wannan sunan ba ya riga ya shi wannan matsayin da aka ce duk wanda ya kasar za a iya kiran shi wannan munafiki amma a tsakin da fata Allah zai mai da mana gida lafiya to mun gode kwarai malam assalamu alaikum nan da muke magana Fatima daga Yobe, me tambayar ki Fatima? to malam zai amsa sun sha Allah ba da mu malam zai amsa bari mu dauki na ƙarshe assalamu alaikum assalamu alaikum akan maka lawo um, tambayar fatima da zan fara da shi na ƙarshe mm-hmm. uh, tana magana cewa uh, wasu lokuta idan almajirai suka zo mm. suna bara da su kansu a gidan abinci abinci ne shi su ba mm. sai su ba su haɗu mm. ne lokacin sun ba su haɗurin ba su tafiya sai su tafiya su ba su tabara su tabara su kuma wannan ke sa sai su dinga yin su tsawa so ne hukuncin wannan tsawa da tambaya ta tambayar bashir shi na bashir cewa na hukuncin mutumin da yake na mai bara tsawa to farko dai ba halatta kawai mai bara tsawa tunda bukata ne ta kawo shi mm. in kamar ta tsawa kamar ka ka abun nan ka ka walakanta shi ne mm. sai ta zo an masa ila talatan Ala mm. Allah ala an abun yi talatin su zuwa ita mai roƙo ka kamar ta tsawa amma cewa don suna cewa don Allah a taimake su kuma wata ran zai zama koma ba ku da shi ko abin da ke da su da zai ishe ku ba ai don sun ce don Allah ba dole ne sai kun taimaka musu ba Hmm. amma akwai kalma mai daɗi ala ba mu sa'a hmm. kenan ala ba da sa'a hmm. don iya abin da kake da shi ne ko mu siya maka magiya ba dole ka ɗauka ka bashi ba to ya zo a hadisi ma wa khairu sadaqati ma kana da zahar jiya. to in sadaka shine wanda in ka bayar kai ma kana da abu naka wanda za ka yi amfani da shi za ka ka ɗauka ka ba ɗin kuma kila imani ka ba shan ba ka zo kai na dama me yasa ka bayar to saboda haka ko da an yi magiya ɗin ba wai tsawa za a daka musu ba sai a ce ala ba da sa'a to shi mai bara ko dai ka masa magana a hankali da tausasawa ko kuma ka bashi mm. amma ban da tsawa Allah ta'ala hana cewa amma sai da fara ta ba za ka mai tsawa karka karka abin da mai mai roƙo karka tsawa ta masa tsallan sai ka rasu ita shi kuma shamil ya kira daga shankare gaisuwa mm. sannan sai ya tambaya mm. cewa um, ya ji wannan karatu da malam amma yana so malam fayyace mishi wanne ne ya fi lada mm. da ya taimaka ma yan gudun hijira da kuma ya taimaka ma marayu a wannan nasarar ramadan ne ne fi gwargwadon bukata ne saboda haka duk lokacin da zaka taimakon ka idan yan hijiran ne suka fi bukata mm. to ka ba yan hijiran ya fi in kuma marayun ne suka fi bukata to ka ba marayun ya fi in kuma dukkanin su bukata ne sai ka riba ka ba mm. yan hijiran ka ba wa ainihin marayu gida misali a garin ko ana ba marayu Hmm. a yan gudun hijira ba mai ba su ko yan kaɗan sai ba su kai sai kamar da hankalin ka wajen yan gudun hijira gila hmm. yan gudun hijiran ake ba ba a kula da marayun ko ba a cika kula da su ba kai kuma sai ka dawo da kafin ka bangaren marayu ko da ka duk inda aka fi bukata to nan ne za da yi Hajiya daga eh, ta ce aka maka lahu eh, wasu lokuta mabukaci zai zo ko za a ga mutumin da yake da cikin yake kan yake da sunan bukata mm-hmm. idan ka ɗauki abin da ya kamata ka ba shi shi ko ba zai yi godiya ba suna ba su ba sa godiya sannan suna nuna kamar sun raina abin da aka ba su ah, mutum yana iya yin fushi ya nuna ba su ba ruwanka da godiyan wanda ka ba duk abin da kai shi fi sabi layi ko a gode maka ko kar a gode maka ba za ka damuwa mm. nan ake bambanta ikhlasi da wanda ya gode da wanda ya gode ba duk ɗaya ne Hmm. kamar na Allah ta faɗa dangane da bayan Allah kuna su cewa suna cewa inna ma wajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an la shukura hmm. muna ce muna ciyar da ku don Allah ne ba ma neman wani sakamako ko godiya so in ka ba din kawai ka ba mutum ka kau da kanka ma aka ka karka kula wai ya gode ne ko ya rena kar ma ka kula da wannan ka saka kai ka ba fi sabilillah ne wajen Allah kake neman sakamako hmm. akwai ladan ka yana nan inda ka Allah ko da shiru ya maka yi juya ko shiru ya maka bai ce kuma ba ai dama shine sadakan gina ita kyauta za ka iya yin ta don jawo soyayyar mutum a domin a ce iwa yana son ka ko a ya ji cewa shi naka ne ko neman shiga wurinsa amma ita sadaka ba fi sabila ake yi ta kana yin ta ne don Allah ba ka bukatan wani godiya shi yasa ita sadaka da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk ka bawa amma yin kyauta ne kuma sai wanda ka sani ka ka bawa da wanda kake so da wanda baka so duk zaka ba sadaka saboda sakamako wajen Allah kake so amma kyauta kuma sai wanda kake so zaka ba to tunda don Allah kai ba ruwanka ya gode bai gode ba mai yayi sai shi ma zaka zo a wata zaka gane wai ya rena ko bai rena ba ruwanka kawai ka bashi ka kama harkokin ka kyauta ai tana iya ana iya samun lada ana iya ba lada da in ikhlasi ya shigo cikin ta da tausayawa ba za ka samu lada ta zama hukuncin ta hukuncin sadaka mm. in kuma ka ba ne don neman shiga a wajen wani kawai ka ga ba lada ba alhaki kenan mm. ya sa ita kyauta ba sharɗanta mata ikhlasi ba mm. za ka iya ba mutum kyauta don ka samu shiga wani za ka iya bashi kyauta don ka guje wa ka in baka bashi ba zai cutar da kai to sai ka bashi ko in baka bashi ba zai zage ka sai ka bashi don ka toshe bakin sa kar ya zage ka ya yasa maza sama yakan ba wasu mutanen banza kyauta sai na amara ya rasu la in innan mutanen za ka ba sai ce arado an yi doni ba ya jini bakhil yake in ban ba su ba za su ce mini marowaci ne ya yasa nake ba su ni ba ni ba ne ba za ka iya ba mutum kyauta don kubuta daga sharrin ko don ka toshe masa baki kan wani abu ko don ka samu shiga wani sa misali yanzu idan mutum yana neman aure hmm. yana neman budurwa in yi mata kyauta don Allah ba ta ne a neman shiga ne ko ba za ka haramta wannan abun ba toshi da alheri da ake budurwa ne ko ba zawara ladar kawai in ka same ta shi ne ladar ka yi <laughs> naka ba ka ita da ba sakamakon da kake yi ba ka aure ta ne in ka aure ta shi ke zan ka samu ladan ka amin amin ban gida ya ce akwai mutane masu rauni a kusa da ka hmm. amma sai yake tunanin ah, da yake mara ya magana a kan yan gudun hijira hmm. to sai yake tunanin da tsallake kudin ka fi can wajen yan gudun hijira zai a in dai mabukata ne to fa ba su din ai akwai haƙƙin makwatakawa wannan haƙƙi biyu ne akwai haƙƙin makwataka akwai haƙƙin bukata ne wancan kuma ba makwatakan haƙƙin bukata ne sai dai in su din suna da shi yan gudun hijiran ba su da shi sai ka kai musu amma in dai suna da bukata to makwacinka su suka fi cancanta fiye da ainihin wasu ai an tambayi maza su ma shi makwatan wa ya fi cancantan kyautata an ce wanda kofar gidansa yake kusa da kofar gidanka so ya fara da wa'annan tukun in yana da halin da zai hada duka sai ya hada bashir yana cewa mace suke da kishiya sai kishi su da su mm. bar yara a gidan mm. za ka sai ita wannan da aka zai ta dawo tana kishi da yaran mamaciya kuma sannan tana azabtar da su tana zaluma ce ai mm. yanzu mun dan yi ishara zuwa ga wani mm. kuma lallai ta ji tsoron Allah yaran na Allah zai iya kai su wani matsayin daga gaba za su zo suna na dama ko za ka ƴaƴan kishiyanki ƴaƴan mijinki ne in dai har kina son mijinki kuma za ki so ƴaƴanka dai ma baki sani ba kila ki rasu ki bar wa wasu wata ko kuma a sake ki ƴaƴankin ki bar wa wata ke ma da ki so ne a zo ana ana walakanta su ko ana abu. nan mm. to shine kamar da aka kira Allah ta'ala ke cewa laifin ladina la saraku min khalfin a khafu alayhi hmm. littaqullah da haka ka ji tsoro wataƙila kai ma ka ke ma ki bar ƴaƴanki a wajen hannun wata a hannun wata ko a sake ki ko ke da suke ba su ke ma sai Allah sai Allah jarrabe ki tunda kina ba a son haka ba ki so ƴaƴanki su walakanta bayan ki ba ko karki walakanta ƴaƴan wasu wanda mai irin wannan Allah bai jarrabe ka za ki zama ba ki da wani kima ƴaƴan su wasu girma su daraja kuma ba ki da kima da daraja a wurin su da zo ki tana sun sani ba su manta bayan ba a manta wannan ba ya sauki amin kabir mai biyu ya yi magana cewa gwamnati ce ta kawo kaya ya ba misali kamar ko wani haka mm. ya tambaya kyauta ne ko bashi da wani shi bayanin da sai da ya amsa sannan ake masa bayani cewa ai bashi ne da ya zo kuma ya bi shi da zai iya biya shi ne ya ce cewa shi kuɗin ƙasa ne kamar yana da haƙƙi a cikin ya haka yana iya cin na abin da kare da ya biya ba. a'a sai <laughs> ya zama hayaniya kenan in dai kowa zai iya ɗaukan kayan ƙasa saboda ɗan ƙasa ne ya ci to me yasa su ɓarayin gwamnati take ganin laifin su ya ce wasu suna hawa jib suna waye-waye ta ai in ma sun hau ba da kuɗin halal ba ai haramun suka aikata to kai ma ka yi ka zama irin su kenan za ka zama mai aikata haramun shi dukiyar gwamnati ta talakawa ne amma baya halatta su yi amfani da ita kai in an raba an ba su shi yasa ai su ma wa'annan shugabannin haƙƙin da ake ba su din na albashin su da allowance din su irin su cikin allowance ko su wani duk wannan halal ne ake amma wanda za su ɗiba da kansu ba a kan tsarin ba to shi ne haramu don haka kai ma talaka da za ka je ka fasa rumbu na gwamnati ka je ka ɗiba ko asusun gwamnati wuta balbal ne ka ɗiba haramun ne don kai ka bawa kanka ba ka aka yi ko da ko haƙƙinka ya fi abin da ka ɗiba babban misali shine ganima manzalar sassanama idan aka je ganima ba mai ɗaukan ganima sai an raba an bashi duk wanda ya je ɗauki ganima ba a raba an bashi ba to ta yi shi yasa wani da aka zo aka ce yayi shahada manzon sama ya ce bai yi shahada ba yana wuta hmm. aka je aka bincika sai aka samu ya saci a baya riga fa kuma da za a riba wato an ainihin ganima abin da zai samu zai samu fiye da wannan hmm. amma wannan ta kai shi wutan na wata hana aka yi sadakin to haka nan dukkan wanda aka bashi wani matsayi na gwamnati idan ya dau sama da abin da aka tsara za a bashi to sauran gululi ne sai ya zo da shi ranar kiyama tunda ba a riba an bashi kai ma talaka in ka je ka ɗauka na gwamnatin ba baka aka yi ba mm. to kai ma ka ɗau wuta ne so da haka idan aka baka kaya ya ce an kawo masa kaya mm. ya tambaya bashi ne ko kyauta ne suka ce ba sani ba mm. shikenan sai ya karba daga ba aka ce bashi ne ba kyauta ba ne to shine yanzu kuma yake magana da zai mayar ba akan mai ba za ka mayar ba sannan kuma idan ka ce ai kana da haƙƙi a ciki to ɗan uwanka fa da ba a bawa ba oh, idan har na haƙƙin ai shi ma dan uwanka ɗin da ka ɗauki wannan haƙƙin a matsayin haƙƙinka shi dan uwanka da ba a bashi ba shi ma yana da haƙƙi cikin abin da ka dauka ka ka zalunce shi ke to da haka abin da aka riba aka baka ka tsaya a kansa wanda ba a baka ba ka saka amin a sa'idu ya ce a kan makallahu shugaba ne yake da alamomi na siffofin munafiki guda uku mm. duk ya gama haɗa su mm. kana ya kira wannan shugaban da suna munafiki A'a ba gaba da gaba ka ce masa munafuki ba shi dai yana da ɗabi'u irin ta munafuki wannan sifofi guda uku an ambace su alamomi na munafuki ayatul munafiki salasa idza kadzaba idza haddasa kallaba wa idza wa'ada akhlafa idza tumina khana Alamomi munafiki guda uku ne in yayi magana yayi ƙarya idan yayi alƙawari ya saba in an amince masa ya ha'inci to galibi ko shugabanni in dai ba shugaban ba adali wani zaka same shi ba wannan sifofi na na munafurci to amma munafurcin akwai babba ne akwai ƙarami wannan ƙaramin munafurci ne ba babba ba babban munafurci shine mutum ya koye kafurci a zuciyarsa ya bayyana da musulunci a baki shi musulmi ne amma a zuciyarsa bai imani ba wannan sune munafukan da ake cewa inal na fi darkil asfali minan su sune sukan sun fi kafurai kafurci amma wanda yake da wata ɗabi'a ta munafurci irin wannan ba wanda shirka bai shigo ciki ba da kafurci to za a ce yana da alamomi na munafuki ko da aka ya zama karamin munafuki to ba bukatan ko ka ce wani munafuki ne ko wani kaza kaza a nasiha da a masa akan wannan ne kamar an aka tona da a samu a ko su dan alamomi da kake kake da su don a daya hadisin arba umman kunna fihi kana munafiqan khalisan wama kana fihi qasatun min hunna kana fihi qasatun min nifaq idza haddatha kadhaba wa idza wa idza ahada ghadara wa idza tumina khana wa idza qasama fajara siffofi guda hudu mutum ya tara su ya haɗe siffanta da su ya zama cikin munafuki a ciki in yana da wata ɗabi'a a ciki ya zama yana da ɗabi'a ta munafuki to su ne wayannan guda uku da ƙarin guda ɗaya in ya kai rigima da wani sai kai fajirki mutum ya magana ya ƙarya ya alƙawari ya saba ya amince masa ya ci amana ko kuma in yayi masa faɗa da wani sai ya in ya zage shi ƙaramin zage shi ya zage shi babba kaga in ya in ya abin nan in ya buge shi ya naushe shi shi kuma ya naushe shi ya hada da mari ko da harbi ko a je kotu ya dauko lauyoyi ta menene ya nemi sama da haƙƙinsa kaga duka wannan munafurci ne su face ta munafurci to amma ba wai babban munafurci da zai fidda mutum daga musulunci na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam Alhaji Sani daga ina Me tambaye ka rai sani. Ma'aikacin da aka bashi amanar to to malam zai amsa muku insha Allah. Eh. to malam zai amsa maka insha Allah. Sai mun gode. assalamu alaikum na da muke magana na ban ji ba umar daga Naija ne tambayar ka hmm. Malam zai amsa muku insha Allah. kai muka lahu tambayar umar daga sarkin fara da kuma tambayar dan uwa shi kuma daga yuri mm. shi umar yana cewa shugaban da ya ba da umarni a jiya abu mm. sai aka ki mm. kuma rashin shi a kin yin abin nan ya sa an cuci laifin wani ne laifin shi ne shi da ya ba da ya ko laifin wanda aka ba umarni da ya so ya ce fa shugaban ya ce a yi sai wance ke je sai zai zama laifinsa ai shi ya sauke wajibinsa inda ba a gabansa ba ne ka ce a je a yi kai kila ka ɗauka an yi ma mm. sai wanda ya je bai yi ba to ai wannan shine bambancin dan adam kenan da ubangiji subhanahu wataala mm. idan adam ajizi ne mm. ko dan da kai ba za ka ce je wani ce maka to sai tafi a matsayin yayi kuma bai yi ba to kai sai a kama ka da wannan laifin an ce ka umarci ɗanka da sallah sai ka umarce shi sallah da ya fita kawai sai tafi an sai Allah ya kama ka cewa ɗanka bai sallah ba to kaga in dai har ya ce a yi kuma wanda aka ce ne ya ƙi yi kuma shi a zatonsa an yi to ba da laifi amma in ya san ba a yi ba dole ya jaddada a yi ko ya sake ba wani umarni wannan ya share shi da yi kaga kau da shi daga wajen to wannan shine in yayi sakaci ne to shine yana da laifi amma in bai sakaci ba wani ne zai ha'ince shi bai yi ba laifin yana kan wanda ya ha'ince shi dan uwa daga yau yana cewa kudin da aka ba mutum na office hmm. eh, sai ya ɗauka ya amfani da su mm. ba bisa ka'ida ba mm. me za a fassara shi da shi ya ci amana ko ya yi sata a ya ci amana ne ai a hausance ne ake cewa sata ne za a ce barayin gwamnati kowa eh. ne barawo ne wannan duk hausa ne kuma a hausa ana faɗan haka ba matsala ba ne don an faɗa mm. amma a shari'ance ba a ce masa barawo don ba za a yanke masa hannu ba amana ya ci ha'inci sunansa shi barawo shine wanda zai je ɗauki abu a hirji hirji kuma shine inda aka maka doka aka ce kar ka shiga hmm. sai ka je ka shiga ka ɗauko an killace shi hmm. to wannan shine barawo za a yanke masa hannu hmm. amma duk inda aka baka umarni za ka iya shiga sai ka ɗauka to ba a ce maka barawo yanzu mutumin da aka ɗora shi kan wata amana na wata ma'aikata sai zalunci sai ya ce amana ya ɗauki wani abu Wani za a ce ya ce amana ne mace a gidan mijinta tana shiga sito tana shiga ɗakinta ba doka mm. ɗakinka mm. sai dai ta saci ɗaki a abin nan kuɗi a ɗakin mijinta mm. ba fa inda aka kulle ba tsakiyar ɗaki misali nake nufi ko kuma a sito ta je ta ɗauki abinci ko makamancin wannan dama tana shiga duk inda ba a sa faɗo an yi menene ba ɓallewa ta ba ba kuma ba tana shiga ɗakin ta je ta ga abu ta ɗauka wa ya ɗauka ta ƙi ta faɗa ha inci ne ta yi ka buɗe shago ka tsora yaro zai sai da kaya sai sayar sai ke ba da kuɗin ko ya ɗauki wani abun sayarwa misali a cikin shagon sai je ɓoye wannan ba za a yanke masa hannu ba farawa ba ne a shirya Mahaifin sunansa. In ya ɓoye ya kulle abun mm. dama ba son ta gani ya mata doka to zai zama sata. Ta yi sata kenan. Amma inda ya mata bai mata ya mata izini tana iya shiga mm. sai ta je ta ɗauka. to wannan ba mu wani shinkafa na aiki ce ta ta kan nata ne dama su to saboda haka ba sata bane wannan ne Assalamu alaikum. Na alaikum kai na ƙarshe. ke magana? Ina magana da a cikin. To a rubuce tambayar kan? da To bilman <laughs> ne haka karka ɓata sadakanka da gori. da haka ba a ba da kyauta da sadaka da tsakka duka ba a yin gori kai gori za ka ɓata ladan ka gori kuma shine walakanci wato ka ba mutum ka ce hau ba don zakkan da na baka ba ma yanzu da waye san halin da kake ciki ya eh, ni na baka zakka ma ka samu kaɗin ka riga mm. ko waye ka dai walakanta shi da siffan walakantawa haka to wannan baya halatta da mutum ka zai ɓata ladan ko zakka ko sadaka jama'a masu kallon mu tare mun kawo ƙarshen wannan zama da muka yi na awa biyu muna ma Allah ta'ala godiya wanda da yardarsa maka yi wannan zama na awa biyu sannan muna godiya ga shi malam a sheikh abubakar muhtar yola wanda ya sahu tun daga jihar adamawa da zai musamman don ya zo ya mana wannan karatu Allah ta ya saka a muna so za malam miki daya mara nasiha ta karshe a wannan zama sannan kuma ya hada da addu'a Allah ta ya ba mu zaman lafiya a jihohinmu da kasan baki to alhamdulillah a wasiya ta ƙarshe dai shine amfanin ilimi shi ne aiki da shi abubuwan da muka ji a karatun nan da kuma karatuttukan da ake a wannan gidan tv mai albarka na DITV kaduna musamman ma wannan shirin zauren malamai ba yau majalisin malamai wanda ake yin sa alhamis alhamis awa biyu gaito malamai daga garuruwa daban-daban su yi nasiha kuma a yi buga waya a yi tambayoyi da mm. wannan shirin yana da mahimmanci kwarai da gaske na wasu ji a ci gaba da sa. Mm. kuma Allah ya saka wa su jagorin wannan gidan TV musamman shi da Abdulrahman da kuma wanda ke daukan mai TV Allah ya saka musu da alkhairi mm. da masu taimaka musu sannan kuma a addinin musulunci addini na aiki kuma yanzu muna fuskantar wata Ramadan to ya kamata mutum ya zage dantse ya yi shirin wata ramadan ɗin ya tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala ya kuma himmantu ya yi sai a lissafa wani ayyuka ya kamata ya yi domin ya samu tsira ranar alkiyama manzala ta kuma yana cewa in wata ramadan ya shigo ana cewa mai neman alkhairi ka zo mai neman shari ka koma baya ba watan ka bane sannan ana yanta mutane daga wuta a cikin wannan watan akwai ayyuka na alkhairi wanda Allah ta'ala ya ba da lada mai yawa a ciki wanda za su zama sauƙin tsira mutum gobe kiyama Ka kai kwaɗayi ya zama kayi waɗannan ayyuka na alkhairi din kuma ka janyo yan uwanka su ma su zama masu ayyuka na alkhairi sannan kuma mawadata su taimakawa wanda suke masu rauni masu ƙarfi su taimaka masu rauni dukkan da muka lissafa mabuƙatan nan suna buƙatan taimakon ka kuma in ka taimake su ka taimaki kanka ne hmm. kuma za ka samu lada da albarka kai ma Allah yana azurta ka ina taimakon ka da sabbin taimakon da kake kamar yadda ya zo a hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya kara mana fahimtar addini Allah ya haɗa mu aljanna gaba ɗaya ubangiji ta Allah ya tsare mu da tsarewansa wannan fitin tuno da muke fama da su na rashin tsaro Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da karewansa ya kamata mutane su ji tsoron Allah su daina zub da ne mutane su daina kwace dukiyoyinsu muna fatan Allah ya shirye su masu wannan aikin da kuma Allah ya kare mu da karewansa Allah zai tsare wannan kasa ya nuna mana wannan abu ya zama tarihi kamar yadda da babu wannan cikin Allah ya dauke mana su gaba daya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina allahumma اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عن السوء اللهم اهدنا فيمن هديت وسؤالنا فيمن توليت fi لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اللهم اصرف عنا شر ما قضيت اللهم اصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا ذل من وليت ولا عز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أمد malam da kuma Dr. Huga shi da yake daukar nauyin wannan karatu a kowane mako Allah ya saka mu da alkhairi sai kuma abokan aiki da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri da 'yan tawagan malam gaba ɗaya muna addu'a Allah ta ya mai da kowa gidansa lafiya shi ma malam kamar yadda ya zo lafiya Allah ta'ala muke roƙo ya mai da shi gidansa lafiya ta da iyalansa lafiya kuma mun ci da karatu gobe tsakanin sallar magriba da isha'i a masallacin Sheikh Jafar wannan karatu ya shi maza da mata insha Allah ta'ala wanda ya haɗa mu da ku bangaren talabijin shine random sai wanda ya haɗa mu da ku bangaren rediyo abubakar mc arewa jami'in shirin abdul malik baba ahmad duk a su izinin shirye-shirye da kuma gabatar a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdulrahman bashir adam muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة بالجهالة قد طابت مساعينا من لا يفرج كربا بات يطنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا وتود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبز الطرمان وغسلينا أمن مناقبنا وتود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ